wasalatu wasalamu ala rasulullah assalamu wa rahmatullahi wa barakatu barkamu da wannan lokaci da kuma sake haduwa da ku a cikin wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da kuma shawarwari wannan shine shirin mu kashi na 61 a yau 15 ga watan sha'aban shekara ta shekara ta 1447 wanda ya daidai da uku ga watan biyu shekara ta 2000 shida sunana injiniya abdullahi adam musa kuma wannan shirya na zuwa muku kai tsaye daga al'ansar studios da ke sharaɗa face 1 kano kamar kullum muna tare da babban malaminmu associate professor abdullahi usman umar gadon kaya muna yi wa malam barka da zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ba tare da bata lokaci ba za mu shiga cikin shirin mai tambaya ta farko bayan sallama sai take cewa za ta yi aure ne sai wanda za ta aura ɗin sai ya ce ya riga ya yi test a garinsu sai ya turo to ita kuma sai yayanta ya ce gaskiya sai dai ya zo a je wajen yin test guda ɗaya a tare a gwada sannan abin da test ya bada sai a aure shi ne shi kuma wanda zai aure ta ya ce ya fasa shine take tambaya malam in ba ta shawara ya kamata su assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu abu na farko shine saboda canjawan yanayi da zamani ya canja akwai rashin aminci ga yawon cututtuka maza suna dauke da cututtuka masu cutarwa da idan an san da su ba za a yi aure ba a addinance ko al'adance wasu daga cikin maza wasu daga cikin mata ma suna dauke da irin waɗannan cututtuka don haka ba laifi ba ne a shari'ar musulunci don to kiyayewa fadawa cikin cuta la barara wa la babu cuta babu cutarwa karka cuci wani kada a cutar da kai a bisa wannan ka'ida a bisa wannan nassi a je a yi gwajin jini kafin a yi aure tsakanin ma'aurata guda biyu da kuma dukkan sauran abubuwa da za a iya gwadawa da za a iya samu wadda za su iya cutar da ma'aurata idan sun yi aure don haka a matakin farko a ki gane cewa ba laifi ba ne da iyayenki suka wajabta sai an kawo takardar gwaji a lokacin da za a yi aure tsakaninku da ainihin wato abokin aurenki kuma duk uban da ya ga dama duk gidan da suke da ra'ayi ko ba su da kwanciyar hankali da nutsuwa sa iya sanyawa sharaɗi ne ba za su ba da yarsu ba sai an kawo gwaji a tabbatar da lafiyar wanda zai aure ta me dalili saboda shari'a ma ta ba da dama a yi bincike akan lafiya kuma a tabbatar da cewa miji lafiyarsa kalau ita ma mata lafiyar ta kalau na ɗaya kenan na biyu hanyar yin gwajin a yau shin amana da rashin gaskiya da zamba cikin aminci ya yi yawa dangane da wasu mutanen Allah ya kawo mu lokacin da yau kana kwance kana zaune za ka iya tura kuɗinka a turo maka da bugaggiyar result sakamako na gwajin da ba a je aka ɗauke jininka ba ba kama je ba a sa maka result ɗin da ake so ana yi kowa ya sani a ƙasar nan saboda corruption ba abin da bai shiga ba an lalace son zuciya ta yi yawa a cikin mu'amalolinmu wani ma yana iya tura wani mai lafiya shi ya san bai da lafiya sai i tura wani mai lafiya a je a yi gwajin a maimakonsa sai ya ce a ba da sunansa kaga anan an je asibitin kuma an je an yi gwajin kuma jinin aka ɗauka amma ba wanda zai yi auren ba ne ya je yi gwajin shi ya san bai da lafiya shi ya san yana da illa yana da matsala to kuma iyaye tunda sun matsanta sai an yi gwaji sai tura abokinsa sai a je a a je a yi gwajin a maimakonsa kuma a kawo kuma a bayan a je a cuci 'ya'yan mutane bayan yin aure to da irin waɗannan abubuwa na san zuciya ko kuma ma a je a yi gwajin a canja ma sakamakon an yi gwajin ba wai ba a yi ba sai ma a tambaye ka a ce me kake so a rubuta maka me kake so a rubuta ma abinda ka zaɓa shi za a rubuta maka al'amura dai sun lalace tunda yanzu gidajen gwaje-gwajen inda ake gwaje-gwajen da wanda gwamnati ta yarda da su da wanda ba ta yarda da su ba kowa ma yana iya buɗewa a bakin titi kowa ma yana iya buɗewa a bakin titi ya ce gashi kawai yana yana yana gwaninsa to wannan watakila yan uwanki da suka kisi yadda sai ya zo da jiki da jiki ba wa Allah ba kuma ke musu biyayya kuma tun da ya ce ya fasa ai shi kenan babu damuwa idan gaskiya yake me zai damu babu wata damuwa a ciki sai ya zo a je a gwada shi durƙusawa da ba gajiyawa ba ne ya nuna musu dama kamata ya kafin ya fasa ɗin malam mm-hmm. ya zo a je da ita a gwada a tabbatar da lafiyarsa ƙalau lafiyar ta ƙalau daga ba sai ce ya fasa shi kana amma bai zo ba ya ce ya fasa ki daga hannu ki gode Allah ma ta bai da lafiya ne ya ƙara gaba kuma ki da ki saba iyayenki akan wannan ka'ida saboda fitilar zamani abubuwa sun lalace Allah ya sauke na'am Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa sun yi fada ita da kishiyarta akan ragon da mijinta ya siyo idan ta haihu za a yanka suna cikin rigimar sai mijin ya dawo ya ce su yi shiru sai ba ba suka ci gaba sai ce kowace ta tafi gida ita ya kishe ta ta da ta tashi tafiya sai ta tafi da ragon ita kuma saboda ta ce tana da 'ya'ya ga ta kuma tana da tsohon ciki kuma ya san ba ta da kowa sai duk ta sun rasu sai ta ƙi tafiya shi ne wai yanzu ya sa gidan a tasuwa <laughs> shi ne ta ce don Allah malam ya ba shi haƙuri ta yi ta yi ta ba shi haƙuri ya ƙi saurararta abin da yake so na fahimta waye akwai mai ciki ne a cikin su itan ce mai ciki wacce ta zauna tana da yaya kuma ba inda za ta tace iyayen ta sun su la ilaha illallah to kai to kuma an kawo ragon nata ne na sunan na suna eh kishe ta akan shi aka yi rigima kuma ta tafi da shi gida tunda an ce ta tabi <laughs> ta dole ragon ta tafi da shi to ita kuma tana kallo ba ta kwaci ragon ba za a yi ba ta san za ta tafi da shi ba kawai neman rago ake a karatu to Allah da ikonsa shi kuma mai gidan da ya zo maimakon ya goyi bayan ta ita mai jegon ko kuma ita mai cikin dama ai ya zo ya same su suna faɗan ya ce a yi shiru a dina eh shi ne ya ce kowa ta tafi gida da suka da ita mai ƴaƴan ta ita fiya sai sa gida a kasuwa Yau yanzu ya sa gida a kasuwa Allah ya sauya Dama dai kun ji halin da al'umma suke ciki musamman iyayen mu mata irin wulakancin da ake musu da rashin kirkin da ake musu da tozartawa da ake musu to ta ce mu bashi haƙuri mai gida ka yi haƙuri eh mai gida ka yi haƙuri na farko ka dawo da matan kai musu faɗa su daina faɗa akan rago ita kuma wancan ɓarauniyar rago da ta tafi ya kamata yi mata hukuncin mai sata don ta saci kayan da ba nata ba na farko ba don ita ka siyo rago ba kuma ga wanda aka ce rago don ita saboda tana larura kuma ka sani cewa wannan hukuncin da kai ba daidai ba ne kuma kuskure ne Ah, wala ta zuwa jiratun wuzna ukura ah, ko a kiyama wata rai ba ta daukan laifin wata rai ah, ita wannan kaga ragona ta ne kuma an zo an yi fada don ta kare hakkinta bai kamata ka mata hukunci ka kore ta a gida ba wannan kuskure ne to amma dai kai haƙuri tunda matarka ta ce mu baka haƙuri ka yi haƙuri ka fasa sai da gidan nan kuma abin tausayin injiniya ba ta da uwa ba ta da uwa wallahi malam irin waɗannan mata da suke da larurar ba uwa ba uba suna auren miji in suka kuskura suka fada hannun miji mara tsoron Allah irin ta su da ta su da ake labarin ba da daɗi muna fatan Allah ya baki mafita Allah ya baki mafita Allah ya baki mafita shi kuma Allah ya huci zuciyarsa ka gaya mata idan a nan Kano yake akwai lambarsa ta turo maka sai mu kira shi sai a bashi a guri insha Allah na'am to Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa dan wata ce take cikin matsalar wai hutu fitar iska kenan duk lokacin da take sallah idan kai sallah sai ta sake idan tai sai ta sake alwala wataran har sau uku ma duk da ta sake alwala shine kuma sai ta ƙara yi maybe ko tana cikin sallar da ko bayan ta idar da sallar shine suke neman shawara ya kamata ce kan haka ita wannan ba ta da lafiya ne sarsarri kenan tana da ba na sunan shi tana da larurar fitar iska to wannan fitar iskan ba ta kare alola duk wanda kullum yana fudda iska kullum yana fudda iska ya yi alola ya canja ya alola ya canja kawai inda <coughs> idan ya yi alolarsa guda ɗaya to ko tusa guda nawa ya yi alolarsa wata kare bai zai sallasa haka shine ka abin da mu faɗa wallahu alam Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana tare da mijinta yanzu kusan wata takwas ta ce bai damu da yin sallah ba idan sun yi ma'amala aure ma bai damu da yi wanka ba haka zai fita ba zai yi wanka ba balle ya sallah hmm? ta yi mishi magana akan haka ta nuna ɓacin ranta amma bai damu ba wai sai ce kowa kabarinsa daban hmm? ta faɗa wa mahaifiyarsa an masa magana kwana biyu ya ƙara dawowa ya ci gaba da abin da yake ta ce ta mishi magana amma har yanzu shiru to shine take shawarar gaskiya za ta rabu da shi saboda kuma ta ci auren nasu bai fi shekara ɗaya ba shine dai take neman shawarar malam to na farko dai kamar yadda muka sha faɗa muna bayani akwai haɗari kwarai mace ta aure ta zauna da mutum da baya sallah baya ibada don ku shine uban 'ya'yanta ba mm. duk shekarun da kuka da 'ya'yan da aka tara kina auren fasiki ko makafiri tun da baya yin sallah sai kika masa nasiha aka ja masa kunne aka faɗakar da shi ya ƙiya daina to wannan yana nuna kin yi mummunan zaɓi kin faɗa hannun banza ko dai ki zauna ki ta masa nasiha a ba shi lokacin da ake ganin ko zai gyara a haɗa shi da manya da iyaye da malamai ya gyara idan bai gyara ba to kar ma ki bari ki tara ƴaƴa da shi ki maza maza ki bar gidan ya sallame ki ki canza wani auren ya fi miki alheri Allahu alam Allah saka da alheri wannan take cewa wai idan mutum ya haifi yaro bayan wasu shekaru sai kanwarsa ko kanwarta ta dauki yarinyar har suka shaku tamkar ita ce ta haife ta kuma ita ce mata duk wani abu shine take tambaya wai idan ta yi mata la'anta haka ta faɗa mata ta yi inuwa. inuwa za ta kama yarinyar? na farko dai manzan Allah ya hana mutum mumini ya zama la'ani hadisi saihi manzan Allah ce mumini ba ya zaman cewa mai tsinuwa da la'anta al'ummar suka ce wannan yana nuna haram ne mutum ya rinka da bakin su ya tsine wani ba a so sannan kuma duk wanda ya tsine maka kamar ya maka mummunan addu'a ne wataƙila Allah ya karba wataƙila Allah bai kai karba ba musamman kuma rinuwar da aka yi ta ba a bisa shari'a ba kuma ba a yi ta akan ka'ida ba ba da haƙƙi ba wannan Allah bai zai karba ba za kuma ta kama ba wallahu ala wannan suke cewa ko take cewa menene hukunci wanda suke bin sallar asham a gaban liman kamar da azumi masallatai haka to na farko dai ya kamata musulmi su gane a asalin sallah da liman da mamu ne an ce imam li'annahu fil amam an ce imam liman saboda ai yana gaba ne daga a ka'idar sallah da aka sani a shari'a liman yana gaba mamu suna bayansa wannan shine asali duk wanda ya yi wani abu ba wannan batu ya canza asali su sai a zangaro shin sallarsa ta inganta ko bata inganta ba sai na abubakar Sadiq allah ya masa rahama allah ya ji kansa yana cewa sallar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ya kuna imamu amamal ma'mumin manzon allah ya sunanta cewa liman ya zama yana gaban mamu haka annabi ya shar'anta to abu na biyu sai ɓangaren larura kenan asali bai halatta ba a yi sallah a gaban liman wannan duka malamai mafi rinjayen malamai sun tafi akan rashin halaccin yin sallah a gaban liman kar wanda yi sallah a gaban liman to sai dai larura idan an zo babin larura akwai malaman da suka ce halal ne a sallar juma'a idan an cika a yi sallah a gaban liman inda darurati kaman juma'a me yasa suka ce juma'a saboda juma'a ana cika kuma ba dole bane masallacin da za a je juma'a ya zama yana da ne yana da haraba a baya a wadace da al'umma za ta iya shiga mm. to malikiya kenan a ra'ayin malikiya inda barura a wajen sallar juma'a sun ce sallar juma'a saboda ita ce ake cika da yawa don haka ya halatta a sallah a gaban liman a sallar wato a juma'a wannan shine ra'ayin imam ishaq kuma shine ra'ayin abu abu saur ra'ayi na biyu suka ce bai halatta ba a yi sallah a gaban liman suka ce bai isa ba duk wanda ya sallah a gaban liman sallat la tujzi'u bata wato wato bata isar ba sallar bata bata halatta ba wannan kuma shine a ra'ayin imamu shafi'i Allah masa rahama da wasu daga cikin malamai ashabul ra'ayi shekul islam ibn taimiyya ya yi magana akan hukuncin yin sallah a gaban liman a cikin majmu'ul fatawa ya ce ya halatta a sallah a gaban liman inda darurati halal ne idan akwai larura a sallah a gaban liman wannan babu laifi kamar da ya faɗa akwai malaman da suka ce kawai sallar ta halatta a gaban liman da uzuri ko ba uzuri sallah ta halatta a gaban liman da uzuri ko ba uzuri amma fa makaruhi ne yawa da uzuri ko ba uzuri amma makaruhi ne wannan shine shahararriyar magana a masabar Imam Malik shahararriyar magana a masabar Imam Malik makaruhi ne yin sallah a gaban liman kamar yadda yanzu a cikin littafin alkafi na ibnu abdulbar da ɗaliban ilimi da sun san shi akwai malaman da suka ce gaba ɗaya ba haramun ne kuma sallah ma bata inganta ba gabaki ɗaya la sihu mutlaqan li uzrin wa li ghairi uzrin sallah bata inganta ba kwata kwata ko da uzuri ko babu uzuri a wannan shine ra'ayin Imam Abu Hanifa kenan idan an fahimta imamu abu hanifa a cikin masabobin nan ya fi tsananta bayani dangane da hukunci akan yin sallah a gaban liman shi kam da uduri ko ba uduri ma ya ce ba bai halatta ba kawai kawai kar a yi kenan a wajensu idan ka je juma'a ko idan ka je wata sallah baka samu wuri ba sai gaban liman sai ka haƙura sai idan sai ka yi ta kawai haka ra'ayin imamu shafi'i yake a cikin sabon ah, wani ra'ayi ah, da da ya kawo imam shafi'i Allah ya masa rahama da yana da wani ra'ayi da ba wannan ba daga ba kuma ya zo ya canja a ra'ayi Allah ya masa rahama kamar yadda ya zo a cikin littafin al ra'iq to a takaice menene hukuncin sallah a gaban liman bai halatta ba shine abin da fi inganci kar a yi amma idan da larura ya halatta wallahu alam na Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana da cikin wata bakwai kuma azumi azumi yana matsowa tana tunanin yadda za ta yi sau da ta ji wasu sun ce za ta iya cirewa wasu kuma sun ce ba za ta cirewa ta take so ta je malam zai cire zance mafi inganci mata zance mafi inganci zance mafi inganci insha Allah ka tuna mini mm. a zaman da za mu yi na ƙarshe a cikin program ɗin mm. ah, in akwai tambayoyi da suka shafi harkar azumi gaba ɗaya mm. to a daɗin su a nemo su lalle to a sauko iya na azumi ba wannan sati ne zuwa ba kamar muna da sati ɗaya ha muna da muna da wani karatun da zamu yi na Allah ah, kafin Ramadan insha Allah za mu yi karatu guda biyu ina da ta insha Allah eh insha Allah bi ina maka na tunatarwa ne don kar mu manta a matsaloli na azumi sai mu tattauna wato ina so in sanar da iyaye mata su sani cewa abin da ya fi inganci a wanda yake shan azumi macen da za ta sha azumi ita ce wacce take da ciwo dawwamammen ciwo da ba a san bai yaushe wannan ita ce za ta sha azumi ta ciyar zan maimaita macen da za ta sha azumi ta ciyar ta sha kuma ya halatta ta ciyar ita ce mai dawwamaman ciwo ciwon da yake a ba a san ranar warkewa ba na biyu tsohuwa ko tsoho wa alal ladina yutiqunahu ko yutawwiqunahu a wata qira'ar fidyatun ta'amu miskin wanda ba za su iya yin azumi ba to za su iya ciyarwa saboda tsufa ko shekaru a wannan shi ne amma don mace tana da ciki in ta sha azumi sai ta jira in ta haihu sai ta rama idan kuma ba za ta iya ba in ta haihu tana shayarwa sai ta bari in ta gama shayarwa sai ta rama ku daina ɓata kanku lokaci kuna yawan neman arha yanzu wata macen mace gabaki ɗaya ta hawo ba, gaba ɗaya ba ta azumi a rayuwarta saboda in tana da ciki ba za ta yi azumi ba mm, idan tana shayarwa ma ba za ta yi azumi ba da haka idan ka duba rayuwarta gaba ɗaya ko dai tana ciki ko tana shayarwa in ta gama haihuwa kuma sai ta ce mana ta tsufa ba za ta iya azumi ba to wannan akwai haɗari a ciki kuskure ne wa anta sumu khairul lakum qur'ani ya Akwai azumi shi ne su alkhairi a gare ku wallahu ta'ala alam na malam Allah ya saka da alkhairi ah, sai tambayar ta gaba take cewa mijinta ya kasance baya son tashi sallar asuba ta ta tashin shi wata rana har fada suke wani lokacin amma yana tashi idan idan ta tashe shi amma baya son ya ce je ya je masallaci kuma ta ce ba su da nisa da masallacin ta rasa yadda za ta yi gashi ta ce suna cikin wani hali ko abincin da za su ci ma yana gagarar su wata rana amma ya ke gyara ko Allah zai dube su wai mijinki yana kan sabo mijinki yana kan sabon Allah kuma kuna cikin hadari duk wacce mijinta baya fita jam'i baya sallar jam'i da mutane ko ma baya tashi ya sallar yana cikin hadari kuna cikin hadari kuma karki kara karki rage ba mamaki wannan mummunan hali da kuke ciki na bala'in talauci da rashin abin da ku ci yana da alaƙa da mummunan ɗabi'ar da mijinki yake da shi wataƙila Allah ya fushi da ku ya bar ku cikin wannan kunci gaskiya ne abin da kika faɗa da zai bi Allah ya yi wa Allah da'a ya je addu'a wataƙila ya roƙi Allah Allah sai ya karɓa ki ci gaba da matsanta masa ki ci gaba da yi masa nasiha ki ci gaba da nuna masa lalle ne ya rinka fita sallah ana sallar jam'i tare da shi kuma ya rinka tashi yana yin sallah dina kwanci a gida baya sallah Allah alam Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana cikin wani hali a rayuwar aurenta tana tare da mijinta ta ce bai san cin ta ba bai san shan ta ba ta ce kuma wajen mu'amala aure shi ma ba ta samun gamsuwa shine take buƙatar shawarar malam to duk auren da za a yi shi miji bai san cin ki ba bai san shan ki ba ai kina da ra'ayi in kin ga kina da hanyar da zaki nemo cinki da shanki da kanki sai ki je ki nemo tun da kina son sa ki je ki ta son sa ki ta ciyar da kanki ki shayar da kanki sannan mu'amala aure babu da ki ya sariyar baya yi ba zai ciyar da ke ba ba zai shayar da ke ba babu mu'amala aure to me saura wannan ya rage gare ki in kin ga zaki zauna a haka wahalalliya ce ke ki je ki ta mama in kuma kina da wata uzuri da zai sa ba za ki bar gidan ba to sai ki je ki ta addu'a Allah ya shirye shi Allah ya gyara shi amma halaccin kashe aure halal ne ki kashe wannan auren murus ki sa masa wuka ki yanka ce ba tunda baya ciyar da ke baya shayar da ke kuma baya mu'amalar aure ba abin da ya saura shikenan ki kashe aure in kin so in kuma kina ga zaki hakuri ki ta lallaɓawa har zuwa wani lokaci ko kina da wata larurar da ta sa kike zanne a gidan wanda ni ban sani ba to ki je ki ta zama hakkin ki ne kika sariyar da shi sai kuma ya jira mutuwarsa kuma Allah ya je damƙe shi Allah ya mana afuwa Allah ya saka da alkhairi wannan ma dai akan azumin ne wai ana bin ta bashi bata rama ba saboda ta haihu kuma yanzu ga wani cikin gari haka take da ka faɗa da shi ba za a taɓa yin azumin ba ba za su yi ba ai san banza ne da su wato ne abin da nake son gane wannan lalacewa fa ta kai yanzu haka kawai mai gida fa miji kawai baya zuwa islamiyya baya makaranta baya fata kawai sai hana matarsa azumi ai kina da ciki cikin wata ɗaya wata biyu sai ai ba baraki ba mm. kawai zai ta auno dawa kuma ka dubo kanci fa shi fa shinkafa yake ci da taliya da makaroni eh. idan an ce a ciyar sai ya je kasuwar ƙauye ya je auni dawa dawan ma irin mai ƙaiƙayin nan <laughs> ita ce zai je ɗauka na ciyarwa wai ai matarsa ba ta azumi yana ciyarwa Allah sa albarka a cikin ki Allah sa albarka a shawarar ki ki gwada yin azumi in zai yi idan bai zai yi azumi ba ki sha azumi akwai ramuwa a gadon bayan ki duk da kika samu dama sai ki ki rama amma dai baki a cikin wanda shari'a ta ce su sha azumi kuma su ciyar kamar yadda na yi bayani a baya wallahi nan. Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai sallar sallar fajr ina ga ko asuba take nufi ko ka ta fajr wai tana jin bacci sosai shine ta manta wai ba ta yi ko ba ta yi ta iya ba dai ko sallama shine take kwanto wai ya ya za ta yi to ke wai kai ke yin sallah kina jin bacci kina gengedi ai ba ta yi ba in dai kin yi sallah ba ki ta iya ba ai ba ka bi ki ma sallama ba kenan eh. wataƙila sai ki je ki sake kawai ki je ki sake sallah ki je ki sake sallah shine zaman lafiya dama buka ila ma la yuri buka na saka da wannan abin da kake shakka a koma abin da baka shakka na'am wannan take neman ƙarin bayani wai akan matan da suke kiran mazajen su da sunaye kamar su dadi baba abba yaya irin dai waɗannan asali asali mijinki ba ubanki bane mijinki daban ubanki daban to amma idan an duba ka'ida ta shari'a ai ubanki ba zai aure ki ba kenan ba babanki bane ko da kin ce masa dadi to ba dadin ki bane wataƙila sandan girmamawa ko kuma ta ji ‘ya'yansa suna ce masa dadi ita ma ta ce mai dadi kenan baya kashe aure dan mace ta ce mijinta ba, ba. aure bai mutu ba babu haramci na aure tsakaninsu ko ta ce masa dadi aure bai mutu ba amma asali ba babanki ba ne kuma ba za ki aure babanki ba kuma in dai fa kika kudirce cewa shi ubanki ne to auren ku ya mutu to amma babu wata mace da za ta kira mijinta ta ce dadi tana nufin ubanta ne ko baba tana nufin babanta ne da haka tunda suna ne kawai wanda yara suke gaya masa ke ma kika faɗa ko wataƙila shi asali daman dadi alaji dadi ake ce mai ko sunansa ma baba ne wannan babu laifi a ciki wallahu alam niyyar ake dubawa niyyar ake dubawa na'am Allah saka da alkhairi wannan take cewa wai ta yi rantsuwa ba za ta karba abu ba sai kuma ta karba to shine wai wacce ta karba abin a hannunta kenan wacce ta batin shine wai take cewa za ta iya mata kafara kenan wani wani kafara wai zai iya yiwa ya halatta na farko dai kamar yadda muka sani a shari'a duk wanda ya rantse ya ce wallahi zai yi kaza Allah sai na yi kaza duk kalmomi da ake amfani da su na rantsuwa mutum ya amfani da su ya ce zai aikata kaza idan bai aikata wannan abun ba to akwai kafara a kansa kafara nan mun yi bayani a karatun baya yanta baiwa ko ciyar da ainihin wato miskinai guda shida ko tufatar da su waɗannan abuwa guda uku yantawa ciyarwa tufatarwa idan ba za a iya ɗaya daga cikinsu ba ne to sai a yazi ne to waye shari'a ta ce kafara wanda i laifi shi zai kafara wanda i shi zai kafara wani ba zai wani kafara ba sai lokacin da ya gajiya ba yi da ikon yin waɗannan abubuwan to sai a ciyar a maimakonsa a ciyar a maimakonsa ko kuma idan ba za a iya yi ba a yi azumin a maimakonsa inda al'ajizi bai zai iya ba saboda tsufa shekaru ko rashin lafiya amma asali wani kawai baya tarin kirji ya ce zan masa kafara ba a yi bai halatta ba kuma an yi ba bai inganta ba na Allah saka da alkhairi wannan take cewa su bi ne a wajen mijinsu to ta kasance ta ce ita tana da tana bukatar miji sosai to yanzu ya ƙara aure sun zama su biyu to idan suka samu saɓani saboda ya san tana da buƙatar shi sosai to sai ya dinga ƙaurace mata to shine take cewa ita ma to ya halatta ta dinga ƙaurace masa saboda wannan cin mutuncin da zai mata na ƙaurace mata duk tunda ya san tana da sha'awa mai ƙarfi shine take tambaya ita za ta iya ƙaurace masa ta ci gaba da yin azumi da addu'a da sauransu sadau na farko asali ba a rama laifi da yin laifi yanzu ƙaurace mata da yake mata azaba lokacin da take da buƙatarsa ya ƙaurace mata ya guje mata kaga ai saban Allah ne laifi ne kuma Allah zai kama shi a kai to yaya malami zai zo ya baki fatawa ke ma kuma ki je ki aikata saban Allah don kirama abin da aka yi yanzu kamar mata sun sha tambaya baya ciyar da ni baya shayar da ni baya mun kaza sai kuma ya zo ya neme ni a shimfiɗa na'am laifi ne kin ciyar da ke laifi ne kin shayar da ke laifi ne in ɗaukan nauyin ki to haka kuma ke ma idan ya neme ki laifi ne to ba a rama laifi da laifi duk da cewa gaskiya akwai ciwo akwai zafi kai baka sauke nauyin da Allah ya ɗora maka ba kuma ka zo kana neman wani ya sauke maka naka nauyin a tunani na ɗan adam da haushi da mutum zai ji a ransa zai ga ai ma ba zan maka ba to amma ba za a yi sakayyar laifi da laifi ba mijinki ya zalunce ki ya cuce ki kin bukace shi ya ki ya biya miki bukata Allah zai kama shi akan wannan to shi kuma lokacin da ya zo tasa bukatar sai ki nuna masa ke mai tsoron Allah ce ki biya masa sa dan Allah ba dan shi ba ke kuma na ki hakkin ki nemi Allah tabaraka ta'ala ya biya miki sai ke abu na biyu duk matar da Allah ya rabe ta tana da karfar sha'awa mijinta kuma yana da ƙaramar sha'awa to ta nemi abubuwan da za ta rinka ci ko tana amfani da su wanda za su rage mata ƙarfin sha'awa wanda ku mata kun fi ni sanin wannan a tsakanin ku kun sani ki rinka amfani da ciye-ciye da wasu abubuwa da ake sha da za su rage miki ƙarfin sha'awa kin ga ba ki da ma ƙarfin sha'awar da ta yadda idan ba a biya miki bukata ba za ki je ki shiga uku watakila ma ki je ki barna ko ki zina to ki nemi me yake rage sha'awa kwa iya tambayar likitoci kwa iya tambayar manyan mata su gaya muku abu na gaba shine yawan yin azumi yana taimakawa mutum wajen rage mai sha'awa kamar yadda kika faɗa da kanki sai ki kama yin azumi to kuma tunda kika ce ma har kina fatawar ya kaurace miki kin ji zafi ke ma yanzu ki kaurace masa ki zai kama azumi to shikenan dan magance waccan matsalar duk lokacin da ya kaurace miki ya guje ki to sai ki kama yin azumi sai ki haƙuri amma dai a shari'a yana da kyau ki nemi hakkin ki ki yi magana da shi ko ki sa a yi magana da shi ko kuma a zauna a teburi na sulhu da fahimtar juna ki daina aikata abin da yake miki shi ma kuma ya daina aikata irin wannan aiki Allah ya ganar da mu ya ba mu ikon kula da hakkin mu wallahu alam na'am Allah ya saka da kai da zamanin ya ce a ciyar wannan san goma ne ko ce shida mun manta ne to mm. ya akwai mutum goma nake nufi na'am mai tambaya ta gaba take cewa magidanci ne ke da mata biyu daya inda yake sana'a ɗaya kuma a wani gari a Kano kenan to ta ce ita wacce yake tare da ita takan yi korafi ita kanta akan ba ta samun kulawa so da in ya fita tun asuba ta ce sai dare yake dawowa ko kwalliyar ta baya gani to ita kuma tanan ce take korafin in ya zo wata ɗaya yake mata to shi ne kuma ta ce ana siyo wata kanan ita kayan more rayuwa da su abinci da sauransu ita kuma waccan gaskiya baya sai mata shine suke so malam ya yanke musu hukunci yaya hakan da ake yi daidai ne to na farko dai duk mutumin da ya auri mace sama da ɗaya biyu uku hudu ya ji tsoron Allah akan auren da ya yi kuma dama an ce mai iko ne mai dama ne wanda zai iya ne shine ke ƙara aure wannan damar ba ta aljihu kaɗai ba a ta zuciya da kiyaye hakkin Allah fanki kuma tsaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba fa in Allah ta ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum adina Allah ta ta'ulu abu na biyu lokacin da miji ya raba mata waccan tana wannan gari wannan tana wannan gari ah, to suna cikin gari ɗaya ma an ce wajibi ne kai adalci tsakanin su to ina ga in ka raba su gari da gari mun babu aula gari fa ɗaya aka ce dole ka kula da hakkin kowa kai gida ɗaya an ce dole ka kula da hakkin kowa kai adalci a tsakanin matanka shari'a tana buƙatar namiji ya yi adalci tsakanin matansa wanda duk ya san ba zai iya adalci ba kai ya kuskure ya ƙara aure don wallahi dalilin aurenka zai iya zama dalilin shiganka wuta duk namijin da ya auri mace sama da ɗaya kuma yake zalunci tsakaninsu a gaya masa kuma a jaddada masa yana yankawa kansa tikiti ne na shiga wuta zalunci haramun ne a azzulmu zulumatun yawon qiyama Allah ce fala an su tsakon, ku zalunci kawukanku haram ne zalunci tsakanin mata dole ne wajibi ne adalci tsakanin mata ta hanyar makwancinsu ta hanyar abincinsu ta hanyar suturarsu ta hanyar duk zamantakewa wajibi ne namiji adalci tsakaninsu wanda ba zai iya bai haƙuri da mace guda ɗaya ita ma ya cika matakinta ita ma in bai cika matakinta ba sai Allah ya ƙona shi to kaga maganar wannan a Kano take miji a nan Kano yake yana tare da ita yana ba ta abubuwan more rayuwa saboda yana tare da ita waccan kuma a ba ni sunan shi tana jigawa ko tana maiduguri mm. an tafo an batta ita wacce ba sa ita ake turo ban gane ba wacce suke taron ita ce take complain eh ina zuwa mana mm. watakila wata ya fi kula ne da wata ai magana gaba daya mm. ya fi mai da hakki akwai wata ya fi kulawa da ita wata ba ta taron eh yana yana mata abubuwa eh. na kyautatawa eh. watakila shi yi a tunaninsa zai ce tunda baya tare da ita mm. bari ya fi kulawa da ita mm. ita kuma wannan wanda yake tare da ita ya tozartar da ita haram ne haram ne maganar baya tare da ita ai hakkinta ne ta sarayar ita ta yadda ta aure shi dama damun namiji yana zaune yana Kano sai ya aure ki ya ce zai ajiye ki a Maiduguri hakkin ki ne kika ce kin yadda ya kamata ya miki rabon kwana kullum da kullun to amma hakkin ki ne kin sariyar kin ce kin yadda ya zo Kano ya nemi kuɗi Maiduguri ya rinka zuwa duk wata ɗaya a'a wataƙila a Abuja yake amma yana so zai ƙara aure a Kano amma kin san Abuja yake yana kuma da matarsa Abuja sai kika ce kin yadda ya aure ki ya ajiye ki a Kano kenan kina cewa hakkin ki na rabon kwana kin yadda kin saryar da shi ya je ya ci gaba da kula da hakkin saboda larura nan gurin Allah bai zai kama shi da wannan ba to kuma bai da dalilin da zai zo ya ɗauko wani abu na abun duniya ya fifita waccar wannan kuma ya tozartar da ita wannan haramun ne bai kuma inganta ba sannan eh, kuma cewa baya dawo mata gida sai bacci yake kawo shi to kaga dai kusan ma duk ai bambancin kaɗan ne kawai mm. bambancin kaɗan ne to irin waɗannan abubuwa da mazaje suke yi ina ba da shawara su daga tuntuɓar malamai duk wanda zai ɗauki mata ya auri wata ya ajiye ta a wani gari ko ya ajiye ta wata unguwa da unguwa to ya tambayi malamai menene hakkin shari'a su yi masa bayani yanzu idan ka je duk abin da za ka yi na duniya kana neman masana ka tambayi malamai shi ce maka bayani me ya kamata ka yi na hakkin shari'a to a injiniya wannan ma bai wadatar ba kaɗai ka san yanzu an wayi gari ma akwai mazan da ko rabin kwanan ma ba su yi jama'a akwai mazan da rabon kwanan ma ba sa yi rabon kwanan kawai zuwa zai yi wacce yi ra'ayi kawai zai kwana a ɗakinta duk wacce ta yi magana ya zage ta ci mutuncin ta ci mutuncin iyayenta suna nan barkace. wallahi wata mata ta yi min fatawa wannan abu ya ban mamaki <laughs> Allah sarki da ta zo fatawar ma kai Allah zai sauke warin shiru da zan faɗa dai amma da ta zo ta cewa ta yi malam ai mijin na ma irin ku ne na ce me kike ni biya biya ta ce malami ne na ce to na ce me yake yi ta ce wallahi malam idan ya zo daman kafin yanzu zai ce kowa ta yi wanka ya ce ka'ida ne in yanzu zai shigo gida kowa za ta yi wanka idan ya zo wacce ya ganta ta burge shi ya sha'awarta sai ce shiga ɗaki mm. sauran fa uwa sai ta koma ya zaɓi wacce zai zaɓa ta ce zai iya wata biyu a ɗakin wata kullum in ya zo wacce zai zaɓa in ya gaji da ita kuma ya je zaɓi wata wannan zalunci ne na ce a'a ya dai shiga rigar malinta amma wannan mutumin ai bai kamata a ce da shi malami ba da sauransu to ba wai eh, ba wai wannan kaɗai ba suna nan da yawa barkace wani malam kwata-kwata yake ɗaukan wata ya zubar da ita ma kawai ba zan shiga ɗakin ki ba duk abin da zaki ki je ki akwai maza masu wannan yanzu da za ka buɗe waya ka ce mata su kira ka suke cikin wannan larurar wallahi wata za ta kira ka ta ce maka rabantar da mijinta yau shekaru ba ta san me ta masa ba ya daina zuwa ɗakinta amma yana zuwa ɗakin kishiyarta malam akwai namijin da fa in aka ɗauko aka ɗauko shi aka maka bayanin halinsa kai da kanka za ka babbake shi kafin ya je wajen Allah ta'ala saboda zaluncin da suke yi ku ji tsoron Allah ku tsoron Allah Allah zai kama ku akan rashin adalcin da kuke yi a tsakanin matan ku Allah ba zai kyale ku ba Allah ba zai bar ku ba duk wanda ya san ba zai iya adalci a tsakanin matansa ba kai ya ƙara aure ya haƙura kawai da guda ɗayansa ya je ya lallaba da ita su ƙarasa hisabi da ita shi fi masu alkhairi don haka mijinku yana kan kuskure mijinku yana kan laifi mijinku abin da yake ba daidai ba ne yana buƙatar a haɗa shi da malamai su faɗakar da shi ko irin ƙajin wa'azi ko kuma ku je ku yi ta haƙuri kuna yi masa nasiha har Allah ta gyara Allah wala Allah saka da alkhairi wannan take cewa tana so don Allah malam ya yayi lokaci akan hadisin da annabi yake magana akan uwa sai da ya faɗi ta sau uku sannan ya ce uba wai mijinta ne ya ce wannan hadisin wai da ifi ne sannan kuma ita kullum wai yana nuna mu ƴaƴanta ba ta da muhimmanci wai shi ya shi ne kaɗai mai muhimmanci <laughs> Shi shine take tambaya to na farko dai mijinki shi ne yake kan kuskure kuma ya je istighfari ya tuba akan abin da ya faɗa don sabon Allah ne Din namijin da yake nuna wa 'ya'yansa, wai uwarsu ba ta da muhimmanci to wannan mutumin bai da ilimi kuma baya tsoron Allah sannan yana magana a kan son zuciya kuma ya faɗi akasin abin da annabi ya faɗa na farko dai hadisi kam imamu muslim ya roito shi hadisi ne ingantacce hadisi na dubu biyu da ɗari biyar da arba'in da takwas ki gaya masa muslim ya roito shi kuma kowa ya san muslim ingantaccen hadisi ne dubu biyu da ɗari biyar da arba'in da takwas ya je duba imamu abu dawuda shi ma ya ruwaito wannan hadisin sauran malamai da su ruwaito wannan hadisin man ahaqu nasi bi husni sahabati ko man ahaqu nasi bi husni sahaba bukhari ma ya ruwaito shi duk an do an tambayi annabi wa ya fi cancanta an fi kyautata masa manzo Allah ce ummuk mahaifiyarka sannan fa sai mahaifiyarka sannan fa sai mahaifiyarka summa abaka da bukhari da muslim duk sun ruwaito wannan hadisin to ya zai zo ya ci hadisi na za'ifa bi inganta san zuciya ne mai ki yake faɗa kuma yana ɗora ra'ayinki akan ra'ayi mummunan ra'ayi ke kuma ki ci gaba da nuna musu cewa da ni da ubanku duk muna da muhimmanci a wurinku kuma idan kuka shiga hakkina Allah bai zai kyale ku ba haka kuma in kuka shiga hakkin ubanku Allah bai zai kyale ku ba in ya gaya musu ƙarya ke ki gaya musu gaskiya Allah shirye shi na'am Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana yawan jin bacin rai ko ba a yi mata komai ba sai ta ji kowa yana ba ta haushi ana zaman lafiya ma haka wace ta fara kuka tana yawan jin kasala wani lokacin ma tana jin ƙaiƙayi a jikinta wai amma idan ta sosa sai ta ji kamar ba jikinta take sosa ba kuma tana yawan mafarkin ta haihu ta ce alhali ko aure ba ta da shi to wannan dai a takaice kawai alamu ne na shafan aljan ah, yarinyar shi budurwa ta gamu da aljanu a tattare da ita musamman jinnul ashib wannan aljani da yake makale wa mata yake auren su baiwar Allah aiki ya same ki kin gamu da gamanki kin gamu da aljanu ne a ki. su suke sa miki alamar haihuwa ko ki je wata larura ta same ki ji kamar baki bane da duk waɗannan abubuwan da kike ga baki ɗaya gaskiya ba ba haka kawai ba bane shaidanu ne a tattare da ke ki je ki yawaita karanta sufuri bakara kuma ki je ki nemi habbata sauda zaitun miski a miki karatun ayoyin riƙiya a ciki ki nemi takardar nan da ake rubuta ayoyin riƙiya da kuma littattafai da ake karanta littafin addu'a wa roƙa na littafi wa suna ki rinka yawan ta karanta addu'o'i ciki Allah ya yi miki baki da lafiya na'am Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ta yi aure so mijin nata sai yana wasu maganganu da suka saba wa Allah har ta kai ma ya fara barazana zai kashe ta wai ashe kafin su aure ya boye mata yana da ciwon taɓin hankali har ta gudu ma ta je ta koma gida aka je kotu sai ya nemi sai an sai an ba shi ya nemi dai kuɗi ina ga so dai aka bata iyayenta suka bata haƙuri ta koma to ta dawo satin ta shida abin abin da bai canza ba har ya ƙaru kuma in ya in ta ne in ta neme shi ba mu'amala aure sai ta zaginta ta yi haƙuri har ta gaji ta faɗa liyansa. wai sai a ce ta yi haƙuri ta ce tana tsoron saɓawa Allah shine take so malam ya bata shawara babu wani bata lokaci babu wata shawara mai tsawo mijinki bai da lafiya sharaɗin aure ya zama yana da lafiya an tabbatar yana taɓin hankali baya iya sauke miki bukatar ki yana dagin ki sannan yana barazanar kashe ki yanzu duk wannan rukunan abubuwan da suka taru kuma sai ki rubuta wannan takarda kina neman ki kashe aure ko ki kashe ki je ki kashe aure aure ba dole bane tsakaninku ki maza ki kashe auren kafin ya kashe ki zama da ki kashe wannan aure kar ki bata lokaci ni dai shawara ta kenan wallahu alam Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai duk addu'a da ta zo a Qur'ani ba a karantawa a sujjada shine take cewa ko to wace addu'a ya kamata a yi a sujjada hadisi ne ya zo ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni nuhitu an aqra alqur'ana sajidan aw raki'an an hana ni na karanta alqur'ani ina mai sujjada ko ina mai ruku'i ba a karanta ƙur'ani a sujada ba a karanta ƙur'ani a rukuyi da haka duk addu'ar da ta zo a cikin alƙur'ani kuma ba na sunan shi addu'a ce to ba za a karanta ta a sujada ba ko a karanta ta a rukuyi kamar rabbana atina fid dunya sai dai a ce allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wannan shine abin da za sai a sakar ma allahumma ko a ƙara rabbana yawwa ko a ce rabbi a ɗan jona wata kalmar da ba haka ya zo a cikin alƙur'anin ba to an fita daga wannan hani kenan sannan addu'o'i da ake karanta a sujada ko ruku'i a koma cikin littafin hisnul muslim yana nan Allah ya ji 'dan mai littafin da rama ya kawo su kala kala sai a zaɓa a je a yi ta yi Allah sa mana albarka ya samu dace na. Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana zaune a hostel to 'yan ɗakin su raguwar ba ta sallah ta ce kuma 'yan uwa ne ya da kanwani ita ita yayar sai ta yi wata ba ta yi sallah ba ita kuma kanwar tana yi amma ba kullum ba kuma marayu ne ba uwa ba uba a wajen danginsu masu ke zaune kuma da an yi musu magana sai yayar ta ɗauki shi ta ɓata rai shi ne take so don Allah malam ya musu wa'azi ko za a samu isar da wa'azin zuwa gare su ai haɗa da su za a yi a kira ni a waya a yi bayani a ce malam ga wance da wance ba su damu da sallah ba su sai a haɗa ni ni kuma zan musu saitin hama da kafireto sosai kuwa yanzu ai zan iya wa'azin nan ba su ji ba ai halaka ne rashin sallah duk ɗan adam da baya sallah ta batse ne marar rabo ne abin tausayi ga maraici ga rashin sallah suna marayu kuma ba sa sallah ubanku ya mutu ba kwa sallah uwarku ta mutu ba kwa sallah kuma wai suna jami'a suna karatu hmm. kuma wai ce mutum ya sallah ya kama faɗa rashin rabo ne alamar dan wuta ne wanda baya sallah ai maza Allah ya ce al'ahadu alladhi bainana bainahum as-salah abin da ke tsakanin mu da kafirai sallah bambancin musulmi da kafiri sallah da haka wanda baya sallah da wanda yake zaben wata baya sallah mai canki-canki shi ma baya sallah wannan abu akwai haɗari kwarai da gaske muna fatan Allah shiryar da su abinda za ne an gama karatun sai ka yanke wannan karatun hmm. sai ka tura mata ta gaya musu ko ta tura musu su ji tsoron Allah muna ƙaunar su muna son su muna musu wata alkhairi amma su ne wallahi in suka bari suka mutu ba sa sallah in wuta ne su ba wani uzuri kuma ba wani tawili ba wani malamin da zai iya halatta miki ki rayuwa ba ki sallah kuma malamai sun ce alamar dan wuta baya sallah wanda duk yake wasa da sallah alamar dan wuta ne in kana so gane alamar dan wuta to me wasa da sallah kawai da ka gan shi nan gashi nan ko wanda baya sallah Allah shiryar da su kuma haka za su zo su yi aure nan gaba matan aure su je su tare yaya kuma ba sa sallah kai Allah ya sawaye Allah da wannan yake cewa wai ya halatta mutum ya sa a soke masa alkur'ani akan rashin lafiya ko wata bukatunsa ko saboda ya shiga wata musiba? Asali karatun Ƙur'ani so ake mutum ya karanta da kansa wannan shine asali. Don na ce asali abinda shari'a ta ce ayi, abinda salaf suke, abinda sahabbai suke, abinda tabi'ai suke, abinda magabatanmu suke yi. Mutum ya karanta Ƙur'ani da kansa ya sauke da kansa. matukar zai iya wannan shine asali. Abu na biyu idan bai zai iya ba saboda yanayi yana iya sa irin bai iya karanta shi ba ko kuma bai da lafiyar da zai karanta kuma yana cikin larura to ya halatta ya ce wa wani in ya yi karatun ƙura'an ya yi masa addu'a ka sa a yi maka addu'a makaranta ƙur'ani ka sa a yi maka addu'a kai tawassuli da addu'a saboda ya inganta in mutum ya katama Alƙura'ani, ko kammala Alƙura'ani. ya addu'a ana sa ran Allah zai karɓa. baya cikin aikin salaf baya cikin aikin magabata su rinka sa wani ya rinka karanta musu ƙur'ani su kuma suna zaune sai dai ruqiya ne za a yi wa mutum wanda idan mutum za a yi masa ruqiya wanda ya halatta a sauke mai ƙur'ani na gaba ɗaya amma haka kawai mutum ya iya fi karanta hankulun sai je ba da kuɗi wai mai sauka haka suke shi ba zai bude ƙur'anin ba ga ƙur'anin a falo a gabansa shi ba zai bude bare karanta ba amma zai tunda mai kuɗi ne zai je tara gardawa su ta fama a gidansu ce a mun sauka ɗari biyu ma kai <laughs> alhaji an mun sauka a wani ma cewa wai wai an mai sauka miliyan wannan ba daidai ba ne wannan kuskure ne wani ya sa kawai ya zamansa ba ni sunan shi shi ba zai karanta ba shi ba zai karanta ba sai ce aje a karanta masa wannan ba daidai ba ne komai a cikin aikin magabata na kwarai amma ya halatta ka sa a maka addu'a ya halatta ka sa a maka roƙon Allah kuma ba dole ba sai an sauke Qur'ani ba shi wajen addu'a wallahi ko falaki da shi ka karanta ka da zanu Allah zai karba amma wannan al'adar da mutane kawai mutum ya je ya zauna ya sa ya mai sauka shi kuma yana kwance ba a gidansa asuba ma ba zai fita ba amma fa ya tura mai sauka kaza wannan duk bidiyoyi ne da mutane suke yanzu daga cikin bidiyoyin da ake shi ne haka kurin mutum sai zo bayan ya mutu sai ya zo a ta karanta masa alkur'ani za mu zo akwai kamar akwai tambaya akan wannan kan na shiga zan ƙara yin bayani akan insha Allah don haka wannan ba daidai ba ne a mutum ya karanta da kansa a in zai iya idan akwai wutar larura da ta sabi zai iya yi ba ta wannan ba laifi ya yi ta wasu da addu'ar wanda suka karanta ya ce su mai addu'a dama me ake bukata ne in an yi karatun ma ba dai addu'a ba ne mm. shi kenan Yawwa, amma ba wanda zai karanta ma qur'ani akai maka lada ko babu eh, Yawwa, Allah ya mana afuwa Allah ya saka da alkhairi wannan tace cewa wai dan yayar babanta ne yake santa da aure kuma gobe za a kawo kuɗi to amma wasu daga cikin yan unguwarsu sun ce mata kada ta yarda saboda shi dan ƙauye ne a Nijar ita kuma yar garin Jega ce to wai idan ta yarda ta koma idan ta yarda ta koma wai rayuwarta ta koma baya sai ita ta taso a birni za ta koma ƙauye sai suka ce mata wai ko a addini bai halatta kai rayuwa a birni ba ka koma kauye to ta ce ita dai tana so ta taimaki yan uwanta saboda akwai karancin ilimi a garin nasu ita kuma wai Allah ya ba ta ilimi daidai gwargwado ta ce wai ta yi sauka har biyu kuma ta karanci fikin da sai shi ne take nuna shawarar malam ta fara ɗaukan bizan ke na farko dai um, maganar dan birni kada ya auri ɗan ƙauye ra'ayi ne ba addini ne ya halatta mutumin ƙauye ya shigo ya auri 'yar birni daga ingila ya ɗauko ta kai ta ƙauyen da ko lantarki babu wannan ba laifi ba ne idan ita ta yi ra'ayi ta ga tana so da haka wannan abin da 'yan uwanki suke gaya miki ba addini ba ne ba shari'a ba ne tsabar ra'ayi ne tsagwaro zuga ki kudin suke yi yankin musu biyayya ba lada za ki samu ba don haka idan ya zo yana neman ki kira kina son su a duk inda yake a duniya ki je ku yi zaman auren ku me ake nema albarka me ake nema alheri da ka halarci a shari'a ya halatta ki aure shi kuma karki musu biyayya akan wannan ra'ayin da suke sami ki ba mamaki ma hasada suke miki ba mamaki ma bakin ciki suke miki kuma fa ki sani yan uwanki da suke zuga ki karki aure mutumin ƙauyen nan a Nijar yake ko a Kamar ko a Chadi ko ma a ina yake ba fa da alheri suke nufin ki ba kawai ra'ayin su ne to ya danganta gare ki kuma za ki bi ra'ayinsu to wannan shi kenan abu na biyu ke mai ilimi ce kuma kina son yan uwanki kina so ki karantar da su ah to ai ga can inda zaki je ki da'awa tunda ke a a kyabbi kike a katsina kike karki je Nijar ko eh, a jega kyabbi kenan mhm. a jega kike a ah, in kin tafi Nijar din kauyen Nijar ai shine ma zaki da'awa sai ki je ki buɗe makaranta kin kai musu alheri mutumin jega ya je Nijar ya je ƙauyen Nijar ya buɗe makaranta akwai alherin da wannan amma idan kika zauna a garin jega mahaddata ƙur'ani a jega masana ƙur'ani a jega ai sun dama ki sun sanya ki hakki mutuma, ba wanda zai ji labarin ki da zuriyar ki to da kin tafi ƙauyen Nijar din ma kin je kin ga aure ga da awa da shi kuma alheri dan haka ke kuma kike musu ga sakon da malam abdullahi ya ce miki tunda kina da ilimi yan uwankin nan ai za su yi amfanuwa da wasu malaman ba ba in kin bar su sun da larura aure shi ta kai ki ƙauyen Nijar to sai ki ga yan uwanki su amfana da malaman jega su je islamiyya a jega kuma dan kin yi aure a jega za ki buɗe makaranta ne ki karantar da yan uwanki kawai a'a ai aure za ki ki tafi wani garin da sauransu to sai ki tafi Nijar ɗinki ki gaya musu malam ya ce ki tafi Nijar ki auri mijinki ki ce masa ya buɗe miki makaranta kin ga sai ki je ki ta da'awa kina samun lada kina samun ɗaukaka wataƙila ma ke zama wata mashahuriyar malama mu rinka jin labarin ki da ni ina baki shawara karki wasa da miji ya kubuce miki yan uwanki ba yan jegan nan ba su kawo miki wani miji ba wannan ba ba don haka kin yi addu'a Allah ya kawo miki miji mutumin ƙauye a Nijar Allah sa albarka kuma ina so na miki albishir ina so in miki albishir kin ga mutanen Nijar sun fi yan Najeriya ba yan je gaba yan Najeriya gaba daya sun fi yan Najeriya samun wuta ki faɗa wannan ko a Facebook ko a ina ki faɗa ki ce da Najeriya da Nijar ina ne suka fi wutar lantarki duk duniya kuma kowa ya sani daga dalilin yana daga cin alamun samun jin daɗi da a rayuwa walwala mai daɗi samun wadataccen wutar lantarki to mutane da suna da wutar lantarki ba a ɗauke musu ke ko ana ɗauke miki ko a abuja kike ko kusa da gidan tinubu kike sai an ɗauke miki wuta kin ji ɗaya alhamdulillahi mutanen Nijar suna da abinci Zan da yawa ma mutanen Najeriya ai can suke zuwa su siyo abincin cika da yawa ku mutanen jega kun sani ana kawo muku shinkafa daga Nijar ana kawo muku makaroni daga Nijar ana kawo muku taliya daga Nijar ana kawo muku madara daga Nijar ana kawo muku kuskus daga Nijar ana kawo muku kilishi daga Nijar a'a to wai me ake nema ne a zaman aure ina ce abinci to akwai abinci a Nijar me damuwarki bari in ƙara miki na uku ko shakka babu mutanen Nijar ai sun fi mutanen Najeriya cin nama a cikin abinci ina yin bayani ne saboda mata kasan suna son daɗi ko ba ka bani ba wannan ba wani ƙoye-ƙoye kowa ya sani kar mu yaudari kanmu Nijar ne fa za ka wayi gari fa kana farka za ka tarar da safe fa an ɗora nama tuku ba nama da safe eh da shi za ka yi breakfast gasashen nama balangu lafiyayye saboda tsabar wadatarsa ka ci nama da safe ka ci nama da rana ka ci nama da daddare wannan wadata ce kuma kowa ya sani kar mu yaudari kanmu kar mu bata wa kanmu lokaci suna cin nama iya ci daidai gwargwado in sani ba kodin sun fi mu <laughs> yawan sahara ne ko da muka wannan mu fa 'yan najeriya ai haƙuri musamman arewa mu fa lafiyayyun dabbobin mu ma fa mu ba mu muke ci ba yanzu shanun da muke nomawa shanun da muke kiwata duk inda lafiyayyen bijimi yake to ba dan na arewa yake can saboda daukan sa ake a kai shi kudu wannan abin da na faɗa haka ne ko ba haka bane duk inda bijimi ya kai na a zo a gan shi to za ka ga an an siye shi an ɗora shi ko a Port Harcourt an kai shi ko Lagos an ɗora shi a ɗauka ko a tirela mutanen kudu ake kaiwa mufa sai dai ga daren muna da shanu duk inda matacciyar saniya take mai ɗingishi mai yoyon ido mai gudawa mai ƙashi a gadon bayanta to ita ce ake kai mana kwatar mu ake zo ake yanka mana wallahi shi ne magana a yi haƙuri fa yawwa na ga ranka ya ɓaci akan wannan abun abun yana damuna ne sai an zaɓi lafiyayyun dabbobi a ɗora su a roka yana za a kai su kudu za a kai su ne suke cin nama mu ba za mu ci nama ba sun kai kayi da sun fi mu kuɗi wallahi ba su fi mu kuɗi ba sun fi mu zuciya ne kai dan arewa kana da matsala ne sai kiran Allah baka cin daɗi haka ne mana ga shanu ga fulani muna da fulani suna da shanu amma ba sa iya cin nama mai kyau ba daidai ba kuskure ne wannan da ka kan tsawaita in shiga wani bayani baiwar Allah ki tafi ki je ki auren ki da Nijar da Najeriya uwar mu ɗaya uban mu ɗaya ba mu da wani bambanci ki da kyau da jega da Sokoto da da Yamai da Zandar da da da da da da Tawa da Agadas da Arlet da ina duk ƴan uwa ne duk ƴan uwa ne mu tare muke ba wani bambanci ba za a iya irga 'yan Nijar masu aure a Najeriya ba ba za a iya irga 'yan Najeriya masu aure a Nijar ba in kika musu da'a sun cuce ki sun cuce ki kuma sun zalice ki maza maza ki je aura miki auren ki tafi can ki bi ki ta da'awa Allah sa albarka Ana malam Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba yake cewa ya nemi matar shi da kwanciyar aure ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba amma ta ki sannan girki ya ce sai ta ga dama take masa sauran aikace-aikace na gida ma ba ta yi amma za ta iya awa goma tana kallon fim a waya so wai da shi ma ya ƙaurace mata sai ta daina masa magana shi kuma sai daina mata komai kayan abinci da ya daina siya shi ne ke tambaya hakan da ya bai ya yi daidai to na farko dai matarka tana kan sabo kuma tana cikin haɗari ƙware-ƙware da gaske manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar ga duk matar da miji yake neman ta a shimbuta tana ƙaurace masa ayyuma rajulin ko ayyuma mri'in da amra'atahu ila firashihi fata'aba alaihi ko fa'abat an ta'atiyahu duk mutumin da ya kira matarsa a shimfiɗa ta ta ƙita amsa masa wato buƙatarsa fa ba ta gazbanin alaiha ya kwana yana wato yana fushi da ita matar tasa la'anatar mala'ikatu hatta tarje mala'iku sun tsine mata albarka hatta tarji'a malamai masu fassara hadisi suka ce hatta tusbiha hatta tarji'a kenan hadisin hatta tusbiha ne amma ana nufin hatta tarji'a sai ta wayi gari ba wai ana nufin ta wayi gari ba a sai ta dawo ta ci gaba da yi masa biyayya wannan hadisin hadisi ne ingantacce imamu muslim ya rawaito shi a wata riwaya illallazi face allazi kana fi sama'i saqitan alaiha duk matar da mijinta ya neme ta a shimfiɗa ta ita je wanda ike sama yana fushi da ita Allah yana fushi da ita a can aka ce mijinta ya kwana yana fushi da ita nan kuma ana nufin Allah yana fushi da ita ga tsinuwar mala'iku ga kuma fushi a kanta wannan hadisin abin da yake nuna mana abuwa kamar haka hakkin miji ne akan mata in an ce hakki dole ne hmm. kamar yadda hakkin mata ne akan miji ya ciyar da ita dole ne bukatar ta ce bukatarsa ce kowa walahunna mislu alladhi alaihinna bil rijali walirrijali na daraja duk matar da miji ya neme ta ta je masa to ta kwana tana cikin fushin Allah kuma Allah na fushi da ita Imam Muslim ya rawaito wannan hadisin kenan dole ne mace ta yi mai da'a da rana ne ko da daddare ne ko da yamma ne ko da asuba ne ko da tsakar rana ne ko da yaushe sai dai in lokacin sallah ne a je a yi sallah sannan kuma ba sai ya biya kuɗi ba akwai matan da suke wa mazajen su sharaɗi in ya neme su sai sun biya sai ya biya wato wani shakiyancin da mata suke aka gaya ma hankalin ka bai dauka ba wallahi wata fatawar idan aka rubuta maka aka ma bayani ba za ka dauka dan musulmi na aikata wannan ba wai yau lalacewar wasu daga cikin mata musulmi ya kai ga wai idan miji zai nemi alaka da ita wai sai ya biya sai an yi ciniki sai ya ɗauki kuɗi ya lale wata za ta ce ga account number sai na ga alert injiniya ce anan ma an taɓa rubuta saboda tsabar rashin tsoron Allah da rashin mutunci ki ne ki ci gaba da yi idan baki tuwo ba kina cikin fushin Allah wanda Allah yake fushi da shi ina zai albarka zai albarka ba bayan Allah ka sani matarka tana kan kuskure tana kan laifi kai kuma ka duba laifin da kake in kana da wata ɗabi'a ne mara kyau ka gyara in ba ta son ka ne kuma to don me yasa aka je ka auri wacce ba ta son ka ka sallame ta ka bata ta je ta auri wanda take so dan kuma mazan kuna da matsaloli irin naku wani jarababbe ne wani cingam ne wani makale mata ne mace ba ta son ka ba ta so ba ta so ta taimaka wulakanci kuma ba za ka iya rabuwa da ita ba ta tozarta ka ta tozarta ka ci mutuncin ka? ta yi mai tsawon Ya zuwa ta take mun fatawa tana tambaya ta ce ita ba ta san mijinsa me yasa ki bayani me yasa ba ki so wallahi ta kasa yin bayani ta ce kawai ba ta son sa hmm. ni yana min abubuwa na ce faɗi ɗaya a cikin abin da yake miki ɗari faɗi ɗaya hmm. babu amsa malam yi wata ran yana bata labari yana cewa wai ai wata ta zagi ta zagi mahaifiyar mijinta kaza kaza kaza ce ai da shine ma kaza zai kawai sai ta dan ta bakanta masa saboda ya rabu da kawai ta ji samu kosa ta zazzage ta la ta gwada shi mata malam mata akwai rashin hankali sai wanda Allah ya kubutar ta zazzage ta ta zo kuma bai sani ba kuma ta gaya masa cewa an zazzage ta kuma yace ba komai kawai jaraba wannan jaraba Allah raba mu da ita mana ko da ke ayi hakuri wata kila hakuri ne ko ka taba cewa <laughs> a shi hakuri <laughs> Allah ya sauke wani abu dan haka kuskure matarka ta yi ta yi laifi amma ba wannan ne laifin da ta yi ba shi ne zaka ladabtar da ita ka daina ba ta abinci ka daina ba ta shayarwa ka daina ta kaza ba a'a duk abin da ya zama na dolen dole a rayuwa ka bata tunda ka ɗauko ta daga gidansu ka kawo ta gidanka dole ka ciyar da ita dole ka bata ruwan sha dole ka bata wutar lantarki dole ka bata magani dole ka bata wannan ka raba ta da iyayenta ka kawo ka kawo ta gidanka sannan kuma duniya ai bata san cewa ta kaurace masa ba kawai ka ba mata doka wancan na ne akan ki zai yiwu bismillah bai zai yiwu ba ka sanar da manya in kaga za ka yi jurewa a haka ka jure ba za ka sallame ta da ka ki bata abinci Allah ya kama ka baka bata abinci ba wanda ka rubuta mata saki ka sallame ta Allah bai zai tambaye ka me yasa ka sake ta ba nan da nan ka rubuta mata takarda ka sallame ta ka je ka auri wata in kuma ba za ka iya sakin ta ba ka rungumi azumi Allah ya kiyaye ka je ka ta ma mu je malam Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa wai yakan ba wa sirkashi dubu goma duk wata saboda ihsani da kuma rage raɗaɗin halin da ake ciki to da azumi ma dai sai ya ba ta dubu goma ya ce a siya wa autanta kayan azumi sai daga baya bai ji sun yi bai suna da matar shi suna yi da shi tana cewa suna da da mijin da yake taimaka wata ta eh suna zagin sa eh suna cewa wai bari na tura mata abin da ya dace wai dubu goma ne zai sai kayan azumi ita kuma matar ta har da tsaki tana cewa dubu goma dai ko halin karanta shikenan yace wai dan Allah dubu goma da yake bayarwa bai takura wa kansa ba shin hakan laifi ne ko rashin godiya Allah ne irin na mata yace kuma shi ya dauki dauniya karatun matarsa ta digiri da suka yi aure sannan ya ce ya batta aka biya mata masters ta je ta yi ta yi masters a ƙasar waje ya ce tun da ta da ta canza halayenta ya ce duk abin da zai mata ba ta godewa amma duk da haka ya ce a asasa a dawa, Allah ya ba su haihuwa wai a hakan dai yana tare da ita a ƙwarai shingam kenan <laughs> yau malam ka ɗebo mana mutane masu abubuwa shi ma wannan wallahi yana son mace shi eh sai shi a dubu goma da yake bayarwa Allah saka mai da alkhairi na farko dai dan uwa wa surukarka da kake yi abu ne mai kyau Allah saka maka da alkhairi mu ba za mu hana ka aikin alkhairi ba ka ci gaba da kyautata mata daman dan Allah kake bata ba wai dan wani Allah ba wannan in ka ga dama kenan amma ita kyautatawar kuma idan kana kyautatawa A to in ka ga dama za ka iya canjawa ka dawo kana yi waje ina fatan kana fahimta wannan kana kyauta mai duk kyautatawa kyautatawa ce to ba dole bane A za ka yi ta kyautatawa wataƙila ka yi wa A ya yi butulci ko ya yi wani abu duk da dan Allah ka yi to sai ka canja masa sai ka je ka ba wa wani wanda ba shi ba wanda watakila zai ga mutuncin abin da ake masa duk da dan Allah ɗin kai mm. shi kuma in yaji jiki zai gane ni'imar da ubangiji ya masa ai yana mm. fata ana fahimta yawwa to a nan gudun ya yi ƙoƙari ni injiniya na daɗe ma fa ban sani ba a wannan majalisin namu ni mun taɓa ma karanta takarda wani mutum da yake ya wani albashi wasu kansa yake tura musu ko dubu goma nan ne ka iya tunawa wannan mutumin jarumi ne hmm. kuma ya yi ƙoƙari kuma ke wannan mata ta sa ki gode wa Allah Allah ya baki mai gidan da yana iya ɗaukan dubu goma ba su rikanki wallahi ko dubu biyu ne ya yi ƙoƙari Allah saka mai da alkhairi hmm. ya yi kyau abu na biyu har ya ɗauki nauyin karatun ta ta je ƙasar waje abu na uku kuma sun zo sun haɗu da uwar da ake kyautata mata da yadda aka ɗauki nauyin karatunta kuma take zaman auren mijinta ake haɗuwa a zagi mijin akan kyautata wanda yi an raina an raina ka duba halin mutane idan baka bayar ba a haɗu a zage ka idan ka bayar ɗin kuma shi ma a zage ka sifan munafukai kenan da ƙur'ani ya ba da labari idan idan idan ba a baka ba an gane ku idan baka bayar ba su ce baka bayar ba an gane ku idan kuma ka bayar a su ce yi kaɗan haka a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka yi idan ba a bayar ba a je a ta zagi in Abubakar ya ɗauka ya bayar ko in wani abdulrahman ibn Auf ya ɗauka ya bayar sai munafukai su koma gefe ce ka duba ɗan abin da ya bayar to wannan sifar sirikan nan naka da matarka ko sun sani ko ba sani ba sun shiga layin munafukai ne Allah ce da su su gyara amin Don haka shawara ta a nan gurin tun da ka bayar kuma sun haɗu sun je sun zage ka kuma dan Allah kake barwa kakka ji komai kana da ladanka a wajen Allah kuma ka yi ƙoƙari idan ka ga dama za ka ci gaba ka ci gaba in ka ga ka takura ka daina basu, su amma dai ka ci gaba da bayarwa amma ni in zan ba da shawara wataƙila nemi wasu mutanen ka rinka ba su dubu goma ka ka samu ladanka hmm. ai ba dole bane ba tunda suna zagin ka sun rena abin da kake yi samu wata kanwar uwa ka rinka tura mata dubu goma kwarai kuwa ko ka nemi wasu makota ka rinka tura musu dubu goma kaga ladanka na dubu goma da kake bayarwa yana nan a wajen Allah kuma daman dan Allah ke barwa idan bakin ya zo ya sake magana ya ce kaza ce a ba ko ai ni mai karamin hannu ne ni ai su ji jiki su gane cewa ashe dubu goma nan tana da amfani da za ka ɗan ɗage musu kafan batir to da zai kyau kwarai da gaske Allah ya mana afuwa ka gane ma'anar ɗage kan ba yi to ba da mu je Allah ya saka da alkhairi an gobe ka karuta mun tambaya ne ka ce bai alkhairi na'am bai tambaya ta gaba ya ce ina ga shi pilot ne ya ce wai idan Allah ya zai ya dinga sallolinsa saboda sautari suna da kashi yana cikin jirgi tambaya ta farko kenan mu gama su ko kuma mu karanto duka tambayoyin tambaya ta biyu sai yake cewa ya halatta ya janyo lokacin sallah alhalin lokaci bai shiga ba saboda zai yana tukin jirgi ina ga yadda ya faɗa kenan sannan tambaya ta uku sai ke cewa wajen fuskantar alƙibla ba lallai ne wai jirgin yana fuskantar alƙibla ba sai wannan direban jirgi ne yake tambaya direban jirgi ne yake tambaya Allah ya saka mai da alkhairi an samu ci gaba direban jirgi zai yi tambaya akan ibadarsa na farko dai zai rinka yin sallolinsa idan sallah ta kama shi a sama kuma yana jin tsoron wato kubucewar lokaci kafin ya sauka ku ji sharaɗin sallah a jirgin sama ya halatta a yi sallah a jirgin sama idan ana jin tsoron kubucewar lokaci idan mutum ya hau jirgi zai je ya sauka inda ya sauka a ƙasa da sauran lokacin sallah to karye sallah a cikin jirgi shine ya falala ina fata na fahimta me yasa saboda sallah a cikin jirgi larura ce duk malaman da suka ba da fatawa akan halaccin yin sallah a cikin jirgi akan larura ne ina fatan kana fahimta hmm. su malikiya a mazhabar malikiya suna da ra'ayin cewa bai halatta mutum ya sallah ba baya taba ƙasa dole ne a mazhabar malikiya yanzu za ka yi sallah sai ka taba mai sai ka taba ƙasa don haka ma ba su yadda ba ma mutum ya taka wani tudu kamar yanzu kawai ka sa kujera kai sallah ka taba gasa ba ba sa su ba su yadda ba wani ya taba yin tambaya kan cewa zai iya sallah a jirgi wani ya ce masa zai iya cewa shi ba zai ba shi dan malikiya ne me yasa a ce saboda su ba su sai dole ya zama bi mulasiq bil ard kana haduwa da ƙasa sai malami ya ce masa ai shi ma jirgin a haɗe yake da ƙasa ai don nisan jirgi a haɗe yake ai ce ai ai tsakaninsa da sama ai akwai wani abu kamar yanzu kujerar da kake zaune ai ita ma haɗe take da ƙasa kawai jikinka ne bai taɓa ƙasa ba kamar yadda kuma kana iya yin sallah a akan tabarma ai jikinka bai taɓa ƙasa ba mm. ai shi ma bai mulasik bane mm. suka ce iska ce hawa ce Mm. iska ne tsakanin kasan jirgi da ya taba kasa mm. da haka ka iya yin sallah a cikin jirgi mm. wannan wani isin baɗi ne wani masa Don haka a nan abin da nake so in ce da wannan pilot ɗin duk sallar da ya tabbatar za ta yi masa a cikin jirgi lokacin ta zai kure ya halatta ya yi ta a cikin wato jirginsa ba tare da ya tsaya sai lokacin sallah ya ƙure ya sauka ya shi kuma kuskure ne mutum saboda yana sama kamar yadda wasu za su suna ba ka tafiya suna sallah a cikin jirgi ba sai su bari to sai dai in larurar rashin alwala dan akwai wannan larurar ba inda za ka yi alwala ban ɗakin jirgi ba kowa ke iya alwala ba dan su laifi ne ba a wajen suka zubar da ruwa a ƙasa mm. ba a zubar da ruwa to ko mutumin da yake da kiba a jikinsu bai isa ma ya ɗaga kafa sai wanke ba dan karamin wuri ne to kaga larurori ne da za su sa wataƙila mutum dole sai ya jinkirta yawwa to sai dai taimama idan akwai abubuwan da za ka yi taimama din a cikin jirgin ka kula da wannan tunda ita ma taimama ai tana da ka'idojinta da sharuɗanta don haka dai amsar ita ce ya halatta ya yi sallah pilot ne ko fasinja ne ya halatta ya sallah a cikin jirgi a sallar da yake gani in ya batta in ya sauka lokacin ya ya halatta sannan ya halatta ya jawo sallah lokacin ta bai shiga ba ya yi ta eh akwai sallolin da ya halatta a jawo su lokacin su bai yi ba a haɗe su kamar yanzu misalin la'asar yana iya yi idan zai azhar ya jawo la'asar tun da galiban duk inda airport yake ma a wajen gari ne ai tun da malamin bikin masu ce ana iya fara sallar kasaru ne an gane idan mutum ya bar gari ya bar gonakin gari to al'ada kuma yawanci duk inda airport yake za ga wajen gari ne wataƙila wani zai ce to a yanzu airport ya zama cikin gari saboda bayan airport akwai gini ba to to wannan kuma hukunci ne na daban ina fatan mutum ya gwadanta tashi da nisan gurinsa da wurin to la'alla ya yi ko kuma don ya fita daga shi ba ya bari su ya tashi to amma in ya tashi din kaga hukuncin yin sallah da nutsuwa da komai da komai kaga ta kubuce masa yawwa to zai iya ɗauko zahar ya yi ta zai ɗauko la'asar ya yi ta lokacin ta bai ba ya halatta ya ɗauko isha'i ya yi ta da magariba wannan ya halatta ya jawo sallah lokacin ta bai ba amma a ce pilot zai tashi jirgin sa. an gane ko mm. karfe sha ɗaya zai tashi ka gane sai ce a to yanzu karfe sha ɗaya lokaci in ya tashi sai ya yi awa kaza a sama gaskiya bari ya zo ya sallah azhar ƙarfi sha ɗaya bai halatta ba Wani bai halatta ba kamar yanzu pilot zai tashi da la'asar sai ce to ai tunda shi yanzu zai tafiya la'asar za ta shiga masa a hanya yana sama bari ya zo ya la'asar ɗinsa ai bari ya yi magaribarsa da la'asar bai halatta ba shi ba da haka ya kamata a kiyaye sallolin da ake haɗawa a wannan la'asar a haɗa ta da azhar Ishayi a haɗa ta da me da wannan ko kuma ya ce bari ya ɗauko asubahi ya yi ta tun da ishayi. bai halarta ba wannan duka idan ya yi kuma sallar ba ta yi ba sannan eh, maganar fuskanta alƙibla ba dole ba ne larura ne ina wato wallu fa samma wajhullah eh, malamai sun ce larura ne yin sallah a cikin jirgi kawai mutum zai iya yin sallarsa kamar yadda aka bada fatawa ba kuma dole sai ya fuskanci alƙibla ba ko ina ne kawai ya fuskanta ya kabbara insha Allah Allah zai karba na Allah ya saka da alkhairi Ita tambaya ta gaba take cewa mijinta ne wai idan suka samu damuwa da shi idan sa rufewa yake ta cin mutunci zagi kakin maganganu ba zai ga alkhairin da aka yi na baya ba ta ce duk ƙanƙantar laifi haka zai yanke hukunci fiye da abin da ta yi ta ce kuma biyayya tana iya iya wata iya ƙoƙarinta to wai shi so yake a rayu kwata-kwata ba ɓacin rai ba kuskure kullum cikin farin ciki ta ce haka kuma ba zai yiwu ba gaskiya ta ce ba shi da haƙuri ko kaɗan don Allah malam ya ba su shawara kuma a masa nasiha na farko ke ɗin ke haƙuri matar da take auren miji mara haƙuri tunda akwai wani alherin ana tattare shi wataƙila akwai 'ya'ya wataƙila akwai maikon duniya wanda da yawa shi abin da yake ajiye ku kenan watakila watakila kuma akwai wasu larurori da ba sai na yi bayani ba wani din ba za ka iya fita daga gidansa ba wannan wadda ta ce ma ba uwa ba uba ina za ta je ba inda za ta je to da sauransu to anan ni ina ba da shawara ke ke haƙuri da shi da halinsa ki ci gaba da yi masa addu'a Allah shi da shi abu na biyu ki daina yin abin da zai bata mai rai ki yi kokari idan kina yin guda biyar ki rage ki rinka yin guda biyu biyun ma ki roki Allah Allah raba ki da aikata abin da baya so ai shi daɗin mutum in ka fahimci ga halinsa sai ka ka san yadda zaka zauna da shi tun da larurar zama ta haɗa ki da shi bayan da zaki shi ke sai ta hakuri da shi kuma ki daina yi masa abin da yake sa ya zage ki ya ci mutuncin ki a dare ki idan bai zai yiwu ba babu tilas babu wani dole sai ki nemi ya sauwaƙe miki in kin auna kin duba rabuwa da shi babu wata damuwa za ki rabuwa ki rayu ki rabu da shi tun da halinsa bai da kyau sai je nemo wacce ta dace shi wallahu alam na'am Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa kan wata ce ta haihu sati mai zuwa za ta yi arba'in shine take tambaya dai ita ma dai akan azumi wai ko ciyarwa ko azumi wai yaron yana da tsoro sosai sai ta jira ta sha azumi idan ta gama shayarwa ko ya rage tsotson aka fara bashi abinci ta rama azumin ta wallahu alam na wadda take cewa takan yi addu'a a sujjadar karshe idan tana sallah sai ta ji wani abin cewa wai hakan ba daidai ba ne wai dole sai sujjada ta zama daidai da sauran ka a tsawai ta ɗaya kenan a yadda ta faɗa Shine take cewa don Allah malam ya hukuncin yake ne ba dole dole ne sujjada kowace tsawon ta ya zama daidai da kowace ba ya danganta ga irin addu'o'in da mutum ya ga dama yayi kawai dai abin da ake gujewa ɗabi'ar da wasu mutane suke yi suka mai da shi kamar addini a ware sujjadar ƙarshe a sallah a zama ita aka fi tsananta wannan bid'a ne a ware sujjadar ƙarshe a cikin sallah ya zama duk addu'o'i masu muhimmanci a nan wannan babu nasi babu dalili a kai don haka idan kina da wannan ɗabi'ar ki daina ki baza addu'o'inki a cikin kowace sujjada yayi daidai na Allah Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai ya hukuncin wannan auren mace ce take son mijinta tsakani da Allah wai daga baya sai ta gane yana son ta ne wai saboda dukiyar mahaifinta saboda su su idan aka yi aure iyayen yarinya suna ba da ci da sauransu har jari ma suna bayarwa to wai shi ashe don haka ya aure ta sai daga baya ta gane ta yi ƙoƙarin yi masa biyayya amma baya gani har ya kai wa idan suka samu saɓani yana hana ta abinci kuma ta ce tana son aljanna tana so ta bi shi ta ce dai cin mutunci har ta gaji ba za ta iya ci gaba da wannan rayuwa ba Shi ne take neman saki ne take tambaya take neman ƙarin shawara take neman shawarar malam sakan ta yi daidai to na farko dai ai ba laifi bane dan mutum ya kuna da kuɗi ya nemi ki ha to zai nemi ki ne dan talauci ka fahimci mata wata ba wato ba ina nufin niyyar auren kwata-kwata ya yi ba don Allah ba don kuɗi hmm. amma kuma a matsayin ɗan adam yanzu malam duk wanda ya zo neman yarinya ya ga ubancin mahala mawadaci ne na da abin alheri akwai laifi ba laifi ba ne ba ka nemi mai ɗan dama dama waye yake neman wahala ta haka baban yana da wadata yana da rufin asiri ya ƙara miki kima ya neme ki aure saboda gidanku akwai rufin asiri wannan ya ƙara miki daraja har ya fi a zage ku da talauci kar ki ce ba dan Allah ya aure ki ba ki ce daga cikin qualities da yasa ya aure ki uban ubanki yana da shi kuma wannan ai matsayi ne alfahari ne gare ki ka aure ni na yana da shi yayi daidai bai kamata ki kashe aure saboda wannan ba dan kin gane yana son ki saboda kuna da kuɗi to zai soke ne saboda kuna cikin talauci a'a bai yi laifi ba ai dan adam ne ai kawai abin da aka ki ya zama babu niyya mai kyau tsabar kwaɗayin duniyan ne yasa kawai yayi auren da dukiyar ta kare shi kama da ta to wannan shine abin da zai abu na biyu a cikin fatawarki kin ce babanki yana da wadata kuna da a asiri kuma kin zo kin ce mana baya baki abinci shi mijin ba eh samu sabani to tunda suna da wadata kuma ubanta mai hali ne aiwa a gari ɗaya suke ba ko suna da nisa to ba sai ta ciyar da kanta ba mm. sai ta ɗauka a cikin kudin da ubanta ya mata ta rike auren na ta yi abincin ya ƙare ko kudin ya ƙare ko eh. kudin uban ya ƙare yanzu ko uban ya mutu eh, to wannan laifi ne ba daidai ba ne wataƙila da yana ciyar da ita ina jin da ba ta yi wannan tambayar ba mm. to yanzu kin ci da ke da yake da wulakanta ki da yake duk wannan dalilai ne da cin mutuncin da yake miki wannan duka dalilai ne da a shari'a idan ba zai gyara ba bai daina ba za ki iya neman saki amma fatan mu a yi masa magana ya daina a ci gaba da zaman auren amma in bai gyara ba bai daina ba in kin nemi ya sake ki in ya ki ya gyara an buga an buga ya ki ya gyara kika nemi ya sallame ki ba ke laifi ba ba ki saba Allah ba amma dai ki auna ki duba ki gani me zai biyo baya bayan kin rabu da shi kun rabu da juna saboda shi kuma matsalar baki san wani gijin ne zai zo ne miki daga baya ba wallahi alam Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa yana da kyau idan bayan an daura aure bayan an dawo mace da mijinta kenan already an riga an daura su dauki hoto tare sannan wai yana da kyau idan an kai ta gidan mijinta ya kira mai hoto a musu hoto a gidan ne tambayar ta ta ƙarshe take cewa wai shin wai ɗaukan hoton ma dai kwata-kwatan shi yana da kyau ko yaya to duka wannan tambaya ce akan halaccin ɗaukan hoto ko rashin halaccin ɗaukan hoto matsala ce da akwai saɓanin malamai a kai a ɗauki hoto kar a ɗauki hoto na farko umuman ɗaukan hoto akwai malaman da suka tafi akan haram ne haramun ne ɗaukan hoto kaɗan daga cikinsu akwai Sheikh Nasir Albani Allah ya masa rama da wasu daga cikin malamai a da can da yanzu da ka ba su yadda a ɗaukoton su kuma ba su aminta a ɗaukoto ba me dalilin su nasoshin da manzon Allah ya magana akan haramcin hoto hadisai da suka yi ta kawo akan wannan Allah ya ne masu ɗaukan hoto waɗanda suke ɗaukan hoto za a ce su kura ran abin da suke ɗauka da sauransu abu na biyu wasu malaman sun tafi akan hadisan da annabi yake magana akan tsinuwa da la'anta da haramci a ɗauka ba irin hoton da ake ɗauka yanzu ba ne ba wannan hoto photographer na kyamara ba ne hoto na zane hoto na mutum mutumi ne da yawansu sun tafi akan wannan da haka malaman da ake ganin suna ɗaukan hoto ko an to suna kan wancan ra'ayi ɗin ne na cewa wannan hoto da annabi ya hana a ɗauka lallai akwai hadisi annabi ya hana a ɗauki hoto tabbas amma ba irin wannan photographer da wannan kyamarorin mu suke ɗauka ba shi bane ba suka ta kawo hujjoji da bayanan su Usaimin rahimahullahu ta'ala da sauran wasu malamai wannan na faɗa ne a gurguje amma wata rana mun samu lokaci a farkon karatu za mu kawo hujjojin waɗanda suka haramta a ɗau hoto da hujjojin waɗanda suka halarta a ɗauki hoto to idan an ce ya halatta a ɗauki hoto misali in mun tafi akan ra'ayin waɗanda suna ganin ya halatta ba irin wannan hoton ne annabi ya haramta ba in mun tafi akan wannan huda da jayayya da saɓani to shi kuma mijinki da zai je ɗauko wani balagagge ya ganki ya ɗauki hoto ba? bai halatta namiji ya zo ya ɗauki hoton kyamara ga wata macen da ba tasa ba kamar namiji ya rinka ɗaukan hoton 'yan mata ko namiji ya tsaye ɗauki hoton matar wani ko da ko mijinki ne ya baki dama sai dai a nemi mace mai ɗaukan hoto ta ɗauke yanzu a nan ana magana a kan kallonki da zai yi shi yanzu mai kyamarar namiji da zai ga kirjinki ya kwalliyar ki ya ce gyara fuskar ki hajiya wani ma ya sa miki hoda ya gyara ki wani ya miki kaza wannan kallon naki da zai yi bai halatta ba ko da ku mun tafi akan ra'ayin malaman da suke ganin halal ne a dauki hoto to ku ai bai halatta wani balagagge ya zo ya ganke ya dauki hoton ki wannan haramun ne la ya in kin ce ba za ki ɗauka ba ya nemo mace mai ɗauka ta ɗauke ki wannan baki laifi ba ki saɓa wa Allah ba to amma idan ya aure ki tun kin zama matarsa ya halatta ya nemo wata mace mai daukan hoto ta dauke ku tare in mun tafi akan ra'ayin masu ala ta daukan hoto idan an kai ki ko kuma an tare an yi daurin aure ya zo gidanku yana so ku tsaya tare ku dauki hoto idan mace ce za ta dauki hoton ku ya halatta in mace ce me yasa na ce mace ni ba ni da dalili ba ni da hujja da zan halatta wani namiji balagagge ya ɗauki kyamara ya kalli wata mace ya ɗauki hotonta ba ko da kuwa ya an tafi akan ra'ayin waɗancan malaman da suka halatta a ɗauki hoton ni ba da wannan hujjar da haka a waje na haram ne la yajuz sai dai a nemo ko mace ko karamar yarinya ko karamin yaro da babu haramci a kansa ne ya kalli wannan mata wallahu ta'ala alam na'am Allah ya saka da alkhairi mitan baya ta gaba take cewa mijinsu ne wai yake amfani da ita da kishiyarta a tare ta ce sun yi wajen sau biyar saboda matsanta musu da yake yi to yanzu sun bijire masa shine abin ya kai wai har da duka ban gane wannan fatan bai taka ba menene kake so ka ce miji ne yake haɗa matansa guda biyu ita ke na wacce ta rubuta da ita da kishiyar ta yake haɗa su alaka da su a ɗaki ɗaya eh eh ta ce an yi har sau biyar da yana matsanta musu har ya sa su dai ake har sau biyar to yanzu sun bijire sun ce wallahi su ba za su ci gaba ba shine yake haddada yanzu yanzu damun ana samun wanda zai iya wannan abu wallahi gashi dai ta rubutu ta ce dan Allah malam ya taimaka an yi wannan ba tsafi yake ba ku ba wani tsafi ya zai karbo a wajen wani boka ba kuwa yanzu mai hankali mai mutunci ba dan butul ba mai kunya ya ɗauko waccan matar duba kishin mata fa injiniya ka lura kishi ba duba kishin mace fa mm. ka ɗauko ta ka sa a ɗaki a wuri guda kai alaƙa da ita ɗaya tana kallo wani wani irin dabbanci ne da shiga hakin ɗan adam ai ko ban ja aya ba ko ban ja hadisi ba ai akwai shiga hakin ɗan adam ma babu ɗan adam ta ka cikin wani abu kan na tsawaita haram ne bai halatta ba na farko akwai ganin tsiraicin juna idan shi namijin ya halatta ya ga tsiraicin kike to ita kishiyarki ya halatta ta ga tsiraicin ki sannan ke da zai haɗa ki da kishiyarki wuri guda ya halatta ku kasance wuri guda ta ki ga ta? wato irin waɗannan tambayoyi ne wasu mutane waɗanda ba sa bibiyan mu a karatuttuka idan sun ji fatawar ana fatar sai su ƙarya ne saboda me ai gani suke kurin a hankali bai zai ɗauka ba to Allah sauƙi Allah shirya da shi kar ku yadda kada ku masa da'a wani zai sha ai matansa ne baka da hankali ba ka da hankali ba ka san me kake ba matansa ne tabbas amma shari'a ta ba shi dama inda zai amfana da kowace daban privately akwai shiga hakkin ɗan adam a nan ka ɗauki mace da zafin kishin da take da shi ka saba wa Allah ka aikata haram ka hada ta da 'yar uwarta wuri guda ku kwanta tare kuma wai ta iya da wai ka dace ta ya kamata wani a samu itace a musu duka gaskiya ne shi kashi ko baka ce gaskiya ba ma gaskiya ne ayi kuma ba ku da zuciya ma wala ba ku da zuciya da ke da kishiyar taki ki gaya mata ba ku da zuciya ba kuma san me kuke yi ba ku kaurace masa shi kadai ne namiji shi din banza shi din wofi shirme mutumin da baya tsoron Allah mutumin da yake dabbanci yake dayusanci yake aladanci ya je ya karɓo wani tsari na boka ne watakila ni injiniya ban gamsu wannan mutum yana cikakken hankali ba kuma ni ban gamsu cewa wannan mutumin ba wani boka ne ya je ba shi wani lakari cewa ya rinka haɗa matansa a shimfiɗa guda ba yana alaƙa da su bai kamata mu yi sakaci wajen ba da fatawa mu yi sako-sako wajen ba mutanen nan amsa ba saboda wani shakiyanci ne za a shigo da shi kuma na daban kuma ya kamata ku kai shi kara kungiyar mata yan women right ku kai karan wannan mutumin a neme su a ɗau mataki a kan shi ya ci mutuncin mata a nan yan yancin mata ya kamata ku yi aiki ya ɗauki mace ya zo ya haɗa ta da yar uwarta matar aure da salata annabi kuma ya yi ba a sau ɗaya ba kuma har da duka ke ba ki da uba ke ba ki da yaya ke ba ki da yan uwa ku je ku gaya wa iyayenku ku ce sun aura muku alade Allah shirya da shi Allah ganar da shi muna masa addu'a idan akan jahilci yake Allah ganar da shi idan ku akan shakiyanci ne Allah muku maganinsa kuma muna muku addu'a ya Allah ya mai girma da daukaka wannan mutumi idan shakiyanci ne da saba maka da keta dokar ka ya ubangiji Allah ka samarwa da matan nan yanci ka raba su da shi ka ba su wani miji wanda ba shi ba karki sake murya da keke akan wannan abu kuma kar ku sake bari ya haɗa ku a ɗaki ɗaya in ya kira ku ɗaya ta je ɗaya kar ta je in ya kira ɗaya ka ce sai ta fito in ɗaya ta shigo ɗaya ta fita ku yi ta wasan ɓuya da shi a haka Allah shirye shi Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa wanda za ta aura ne in ta yi mishi magana akan ya ba ta kuɗin gyaran jiki da sauran abubuwa da sauran abubuwa wai kawai sai ya tura mata wa'azin wani malami to a wa'azin dai ana magana akan cewa mutum ya ya yanko wani wuri <laughs> ya yanko inda ya fasa daidai mutum ma'azin yana magana akan da yin fiƙi sa'atin mutum dai ya siyar da abin da daidai gwargwadon halin shi kuma ba mutum ba zai kyauta da abin da ba shi da shi ba to ita kuma ta gai ko auren ta bai ba amma dai ta ce an kusa auren shine take so malam ya fayyace musu to na farko dai ki taka tsantsan da auren maruwaci saƙon farko kenan kuma ni na sha faɗan wannan ina maimaitawa akwai mutanen da stingy marwata ne stingies ne suna da rowa don haka ina ja miki kunne mutumin da bai aure ki ba tun yanzu abin da ya kamata ya miki na dole kina cewa yayi yana turo miki wata aya ko hadisin da ba haka ba ne ba wallahi in kika faɗa hannunsa sai abin da Allah ya amma ko ban hana auren nan ba inda na ji kin ce an sa aure ki fa ku fahimci juna wane wai kai haka kake in yace eh haka yake to ki ce kaɗan saurare ni zan yi shawara je ki sanar da iyayenki ko kuma ki tafi da babban guzuri in zaki auren nan iyayenki su da abin da za su ciyar da ke su ɗauki nauyinki gaskiya kuma mutane su ji tsoron Allah su daina zuwa fatawar malamai suna yanke iya gabar da suka ga dama su gaya mutane wannan haramun ne ha'incin ilimi ne cin amana ne ya zaki ki tattauna da shi ku shawarta in kin ga halinsa ne in kin zaki iya zama da shi a haka bismillah in kin ba zaki auki ki ba ta auren Allah ka miki wanda zai kula da ke na'am Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa yar wacce ce ta ce ta daina son mijinta ko da yayi wani abin kyautatawa duka dai ba ta so ta ce ya sake ta yaƙi duk da dai bata faɗa masa cewa ta daina son shi ba tana gujewa zunubin da za ta aikata saboda hakkin shi a kanta na aure ta ce tana da nata dalilin saboda yana neman matan banza a waje kuma ba shi da kyauta sai dai ta gaina wa wasu ana dai ta gaji da auren shine ta ce don allah malam ya magana a kai ita kuma za ta san yadda za ta yi fatawar ta je gari ba daidai ba ne namiji ya zama marwaci baya ɗaukar nauyi matarsa kuma ya zama mai neman mata da kuma mai ne laifin da ta faɗa na gaba yana kyauta ita in waje yake ba eh, eh, mataka eh, ai da mun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu sadaqati an zahara ghinan mm. mafi alherin sadaka shine gida ya wadata mm. yawa ka samu wadata iyalin iyalinka sannan ka ba wani ɗabi'ar mijinki ba daidai ba ne kuskure ne ko yana tattare da mugunta sosai ku ya tsananta muku ya zai faranta wasu ka san wani akwai kyauta amma a waje a gida dai ba sa ganin kyautarsa amma a waje ana ganin kyautarsa wani yana da wannan ɗabi'ar to kuma wannan ba tsoron Allah bane ba daidai bane to waɗannan laifuffukan fa da kika irga kina da dalilin ki iya kashe aurenki saboda su idan bai zai gyara ba kullum muna gaya musu abin da ake so ya gyara kuma a bashi time ya gyara kuma a yi masa nasiha ya gyara in duka waɗannan matakai aka bi an bashi lokaci bai gyara ba an masa nasiha bai gyara ba an haɗa shi da wasu bai gyara ba to tana iya neman ya ya sauƙe mata babu wani ɓata lokaci shine shawara ta wallahu alam na sai ta nemi ta tafi kotu ai ba wani wahala duk wani duk matar da mijinta ta ce sake ta yi sake ta aya akwai alƙali yayi ai babu tilas wasu iyayen kuma su suke hanawa to ta ce za ta saba Allah ta je ta saba Allah ba wani sabon Allah da kika yi kar ta je ta saba Allah zaman da take ai oke to eh. eh lalle kam in dai ba kya son sa yana wannan zaki saba Allah ai sai ki je ki abin da ki iyayen naki ne ba akan daidai ba yi. iyayen nata ne ba akan daidai ba kar ki zauna ki saba Allah dan yi musu da'a la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati hadisi ne na malama Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ta yi aure shekara uku amma babu kwanciyar hankali wai sau da kirci na uwargidanta. gidanta mijin ya ƙi ganewa yanzu kimanin shekara ɗaya kenan ma ya ɗau uwar gidan sun koma wani gari ita ya bata a zandar ta ce babu ci babu sha ba sutura wajen zaman ma da take zaune ita take biyan kuɗin haya ga yara biyu babu magana mai daɗi wata ma tana magana da shi kullum cikin tashin hankali ta ce ba ta da iyaye Allah ya mutu rasuwa ba ta da ko mutum ɗaya da zai taimaka mata ta nemi taimako a gurare daban-daban sai dai haƙuri ake bata kullum idan ta yi magana wai sai ya ce aurensa yana nan kuma yana so amma ya ƙi zuwa ya kai ta inda yake zaune ta yi da na sani har ta gaji saboda kullum cikin kuka take ta ce a haka wai har ta je ta aikata zina da mm. aurenta mm. shi ya tafi abata shekara ta ce to tana son ta sanya muku aurenta kar a bata lokaci ki kashe auren kawai ki nemi yadda za ki rayu da ba za ki yi ba kin fara zina ni ba da wata fatawar da zan baki da ki zauna a asibiti ki ta zina ki kashe auren ki nemi yadda za ki rayu Allah ya sare na'am Allah ya saka da alkai wannan take cewa idan mace ta haihu kwana nawa za ta yi ba ta yi sallah ba kuma wace addu'a za ta yi idan za ta yi wankan haihuwa wankan jinin haihuwa hadisi ya zo ingantacce a ɗaya daga cikin mata annabi ne take faɗa ko watan ta kana ta ne sawo ta qa'udna ala ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mata idan suka haihu a zamanin manzo Allah suna yin kwana 40 ne kwana 40 a rinka kula da jinin in ya kai kwana arba'in sai a yi wanka sai a ci gaba da sallah amma wani yana iya ɗauke kafin kwana arba'in an ga ya ɗauke alamun ɗaukewar jini sun tabbata sai a yi sallah ko da kwana arba'in ɗin bata cika ba wallahu alam nam sai take tambaya kuma wace addu'a ake yi idan za a yi wankan wani wanka wai na jinin haihuwa babu wata addu'a kawai niyya za a yi za a yi wanka babu wata addu'a na'am sannan kuma take cewa wai kwana nawa za a yi ba a sadu saduwa aure da ita ba sai ta shekara ko kuma sai ta yi da ta haifa. Na farko dai idan jini ya dauke ya halatta a ci gaba da mu'amala aure da ita inda jini ta ya kwana arba'in bayan haihuwa kenan ana iya alaka da mace kwana arba'in bayan ta haihu ko kuma ma sati biyu inda jini ya dauke babban abin da yake hana alaka da mace jini abu na biyu sai kuma lafiyar jiki idan babu wani barna da haihuwar ta mata babu yanka babu dinki babu wani matsala shikenan a ci gaba da alaka babu wani kwanaki da shari'a ta kayyade cewa bayan haihuwa sai an yi wannan kwanakin sannan a ci gaba da alaka na farko a tabbatar lafiya ke kalau sannan kuma a tabbatar jini ya dauke kuma za ki iya jurewa din shikenan in ku ba haka ba ki bari ki huta ki ci abinci mai kyau ki farfado sannan a ci gaba da mu'amala Allahu a'lam sai kuma mai tambaya ta gaba take cewa mahaifiyarta ce take ba da magani kamar dai bokanci kenan kuma in ta mutu tana aikata wannan ɗabi'a wuta za ta shiga boka kam wanda ya je gurin sama manzo Allah ya ce sallar kwana arba'in babu wanda ya je wajen wajensa sallar sa kwana arba'in babu kuma ya ce man ata kahinan arrafan tasaddaqu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda ya je gurin buka ko mai gobe da nisa ko mai duba ya gaskata shi akan abin da ya faɗa ya ma kafirce da abin da Allah ya saukar da annabi to ina ga wanda shi yake aikata ma ɗabi'ar bokancin ai akwai hatsari kwarai tana aikata haramun kuma kar ku mata da'a kan wannan mummunan sana'a da suke da shi kuma ku mata addu'a Allah ya shirya da ita lalle ma ku kuta cikin haɗari na'am Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa an yi mata aure yanzu shekara shida lokacin tana shekara sha takwas shi kuma mijin yana da shekara arba'in da takwas yana da mata wanda suka yana da mata da yara ma wanda suka girme ta ta ce an cire ta a makarantar boko ba shawararta shi ya ce matarsa ba za ta yi karatu ba ta ce ko hira baya bari a yi da shi irin ta ma'auratan nan ta ce baya kula da ita yaransa ma baya kula da su ba a hira ba a komai ta ce shekara biyu bai sauke mata hakkin bai sauke wa yaransu hakkinsu ba sannan ta ce idan an zo alaƙa aure kawai idan buƙatarsa ta biya ita ko bata gamsu ba kawai shi kenan zai tashi ya tafi ko ya ce mata zai dawo zai dawo da asuba amma ba zai dawo ba ta ce yanzu tana cikin damuwa tana tsoro ma ciwon damuwa zai iya kama ta ta ce yanzu ko hadda take ma mantawa take sai ta manta ta fara manta abubuwa ta ce ba wanda za ta kai wa ƙarar iyayenta duka sun rasu ta ce mahaifiyarta ma kafin ta rasu idan ta kai mata ƙara ba ta goyon bayanta sai ta ce wallahi ba za ta zauna a wajenta ba ko da ta kashe aurenta Allah shi ne mai shawarar malu Allah shi ne wa wato akwai larurar da wata dai ta fada cikin larura bayan da za ka yi dole ka batta a ciki yanzu ka ga wannan auren babban abin da ya cancanta a kashe shi hmm. wannan auren abin da ya fi dacewa a kashe shi ya zama babu shi saboda iya ƙarshen zalunci kenan to amma in ka kashe auren ina za ta yi ita kanta ta tabbatar ba inda za ta je ta ka tunda ba inda za ki je ba yanda za ki ba iyaye ba kowa Allah ya haɗa ki da miji azzalimi ki fara tunanin ya za ki iya rayuwa ki taimaki kanki kuma ki cire wa kanki sha'awar buƙatar ɗa namiji ɗin kawai ki ɗauka kina zama ne yana taimaka min kina kula da yayanki shi kenan kawai ba wata hukuma ba gidan da za ta ce ba wani gwamnati shawara ta biyu ki fara tunanin in kin kashe auren a ina za ki iya rayuwa da ba za ki tozarta ba in kin samu ki kashe auren shikenan Allah sauke namu Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa matarsa tana da tsohon ciki sannan mahaifiyarsa ma haka tana fama da ulsa ba ta iya azumi sannan akwai sauran azumi guda shida na bara da ba ta iya karasawa ba shi ne yake tambaya za su iya ciyarwa sannan ya ciyarwa zai kasance ba za su ciyar ba da kafin ta samu tsohon cikin me ya ba ta <laughs> wato ni ina mamakin mutane ba za su ciyar ba ita eh, ina zuwa eh, eh. ita dai mata ba su ciyar ba sannan amma mahaifiyarsa da ke ta fama da ulsa ka gauna tana fama da ciwo ne hmm. da wamanman ciwo da an san larura ne dole ci abinci a akai akai ita wannan za ta iya ciyarwa ta sha azumi ta ciyar amma matarka kuma ba za ta ciyar ba za ta sha azumi za ta rama ne in ta samu warkewa ko ta gama shayarwa sai ta nama, wala wala nam Allah ya ya ake ciyarwar ana yawan tambaya kullun abincin mutum daya abincin yini abin da zai ishi mutum a yini abin da zai ishi mutum a yini na adadin kowace rana mutum daya kowace rana mutum daya Yan hada na kwanakin aka ba wa mutane adadin yayi na'am Allah ya fasa da alkhairi wannan yake cewa idan mutum yana bin liman sallah karatun bayyane to amma mamu yana can baya baya jin karatun to shine yake tambaya zai iya yin karatun kamar yadda ake yi a sallah azhar asali daman dai abinda qur'ani ce wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu idan ana karanta alqur'ani ku shaurara ku zatsu to zaka saurara ka nutsu ne ai idan kana ji ko ba ka wani to ba a ji gaba daya abinda shari'a ta ce zai karatun bayyana in limai na karatu ka saurare shi sai dai karanta fatiha wannan koda ana ji za ka iya karanta fatiha da haka ya halatta ya karanta fatiha kawai zai iya karanta fatiha na'am ana saka da alkali sai kuma yake cewa yana so malam ya ba shi shawara gaskiya wacce yake so wai karatu take yi yana son wata da aure ne to amma wai karatu take shi ne ke su malami ba shi to wai wannan wai mutane me yake damun su ne wai shi fa yake son ta kuma tana karatunta kuma yana son ta shikenan ba haramun bane ka so wacce take karatu sai ka jira ta kana da za'i ko ka jira ta gama ka aure ta tunda Allah ya jarabe kana son ta duk wanda yake son abu ba yayi hakuri da shi ba mm. ko kuma ka nemi izinin iyayenta su aura maka ita tana cikin karatu ka bar ta ci gaba da karatun tana karatun ta kuna auren ku in ba za ka iya ko a ciki ba ka rabu da ita ka je ka auro wata in ta gama karatu ka yi ta biyu da ita waje to malam ko zai ja hankali akwai ma yan mata da yawa da zaurawa da suke suna nan a ƙasa suna neman mazajen ne ba sa zuwa amma sun yawa to yanzu ga ka wannan shi ya zo ya makale wata tana karatu tana da abin da za ta yanzu a nan kai kai ka san adadin mata nawa ne a hannunka wadda suna neman mijin aure wallahi mazan ba sa zama la ya kamata ya ji maza ni ma nan a bangare na suna nan barkace kullum neman mijin aure suke ai mazajen ne taurin kai ne su ka san matsalar mutane ma nan a'a mutane ba su kirki da yawa idan mutum ya zo sai ce maka malam yashi shi shi mace yake so fara <laughs> doguwa shiririya ko yar dukur-dukur mai kaza wani ma in ya rena ma hankali har hancin ta sai ya gaya maka mai hanci mita kaza ko ko tsawo kaza mai kaza mai kaza mai kaza duk ya gama lissafo kaloli na giredi amma shi fa in ka gan shi yadda ka san daga kamfanin gawayi ya fito a karama kuma shi fa bai da waɗannan sifofin gaba ɗaya kuma idan kuɗi ne ma da mata suke auren mutane don shi shi bai da kuɗin ni dai malam ba zan iya tunawa ba duk matan da suke zuwa wajen musu ce a sama musu miji wallahi mata suna da karamci suna da mutunci ba zan iya tuna akwai matar da ta ce min wai sai an nemo mata miji mai kyau mai halitta kaza mai halitta kawai ka san me suke cewa bayan Allah mana a sama mun wanda zai iya rike ni mm. a sama mu mai rufin asiri abban abin da mata suke faɗa mai addini mai rufin asiri ba su damu da a kyakkyawa mai kama kaza ba ba laifi bane namiji ya nemi mace mai haske mai kyau din ba laifi bane amma yau mutum ne zai zo ya dame ka ce mai addini mai addini yake so da ka tura mai mai addini ya ce wala ko akwai wata <laughs> ba sai ba eh, mana sai ka an samu giredi eh. Allah ya sauke za mu yi musu aji yanzu dare yayi mu je sai nan gaba insha Allah saka alkiri wannan yake cewa shi ma'aikacin lafiya ne shi ne yake tambaya wai ko ya halatta mata aure ta zo a yi mata allurar family planning ba tare da mijinta ba ko wani ta ba da halatta ba to na'am sai tambaya ta gaba yake cewa masu yin alwala a ban daki wanda yake cikin ɗaki bai da ƙazanta sosai mai hukuncin yin hakan ba laifi ban ɗakuna na zamani irin wannan masu abin tsugunan da ba a ganin sa ƙazantar ba a gani fulushin ake za a yi alwala a ciki ba laifi ba ne ko irin wancan na gargajiyan ma aka koma gefe za a yi tunda ba a cikin najasar ake ba na'am wala saka da alkhairi wannan yake cewa ah, shi ɗalibin ilimi ne akwai wata ɗaliba da yake santa da aure amma sai mahaifinta ya ƙi amincewa saboda genotype su ya saba ita ss ce ma'ana tana ma da sikila shi kuma as ne amma mahaifin ya ce ba zai mata auren dole ba shine idan ta amince a haka duk abin da ya biyo baya babu ruwansa amma ya saurari wani program na wani likita ya ce akan wai suna da maganin janata biyu da sauransu shine yake so malam ya ba shi shawara na farko dai uba bai yi laifi ba sannan miji bai yi laifi ba ko iyayen yarinya ba su yi laifi ba idan aka zo za a aure aka ce a zo a genotype test a gwada jini a san me mutum kariya ne ko ba kariya ba ne mana in sun haɗu akwai matsala wannan ba laifi ba ne mun sha yin bayani malamai sun yi bayani akan zaman lafiya a aure miji lafiya mata lafiya wannan abun ne da ake so gaskiya don haka duk gidan da ka je neman aure iyayenta suka ce sai an zo da gwaji in an ga kun yi daidai to ya fi muku daidai ya fi dacewa da shari'a kuma ba a saba Allah ba abu na biyu duk lokacin da aka haɗu ɗin akwai matsaloli haifan 'ya'ya masu sakila ƙarawa al'umma ne nauyi kara wa gwamnati ne nauyi da ba ta iya ɗaukan nauyinsu gaba ɗaya da kuma in aka ci kuskure aka faɗo gidan talaka baya iya jurewa wannan larurar mai ciwon sakila mu galiban mutuwa suke yi in sani ba saboda ko negligence ɗinmu ko kuma rashin kulawa rashin magani galiban mutuwa suke gaskiya to tunda soyayya kuke yi to ya kamata ku yi soyayyar da in kun haɗu za ku haifi abin da zai zama muku bakin ciki da ɓacin rai da damuwa ba da haka halal ne a ƙiyin auren saboda wannan abu na biyu a likitan da aka ce an ji labari yana iya canja genotype din to ai ilimi ne sai a je a same shi ai ya zo da ilimi ne wanda suka ce ba za a iya canja ba iya abin da suka sani kenan wanda yake kuma yana iya canjawa to sai a je a gwada a bashi kuɗi ya canja kuma a je a gwada in ya canji? ba ƙarya ba ya canji? ko matsalan mutane in an kawo abu sai ku inkari duk wanda ya zo da abu na ilimi ya ce ilimi na a je a profit ɗinsa ga kayan gwaje-gwaje ga manya-manyan likitoci ga su ilimi a bashi na ma a probin ɗinsa in ya tabbata ko da ba daga ingila yake ko amerika ba ko daga spain ko canada ba a Najeriya yake kun samu mai ilimi ya zo da proof ya zo da innovation ya zo da abu sabo ku karba ku yi aiki da shi na mala Allah saka da alkhairi sai yanzu na duba na tsallake wata tambaya yake cewa a shari'ar musulunci wai daidaito na genotype dalili ne da za a iya fasa yin aure shi ma dai kamar eh shari'ar musulunci ai ta zo da maganar lafiya eh, ta zo da maganar lafiya ai mm-hmm. wala tulqu bi adikum ila tahluka wa hasinu la darra wala zirar idan an lura da dokokin shari'a da ƙa'idojin shari'a babu wani abin da ya saba dangane da samun daidaiton jininka lafiya da na watan da mun hadu za mu iya haifar da wata matsala ilimi ya tabbatar ba ƙarya ba ne bai ci karo da addinin musulunci ba wallahu ala na Allah saka da alkhairi sai wannan yake cewa yana son ƙarin bayani akan wani hadisi gashi nan ya kawo shi qala ibn al-bulqin fil badr munir hadisun ya ce iyakun kajira diman? Na'am. Shi wannan na gani. Eh. Ah, wannan hadisin wato abinda hadisin yake nufi shine wanzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi bayani kamar da ah, ya kawo a riwaya Ibn al-Mulaqqin. Ibn mulaqqin ne ya faɗa a cikin littafinsa Badrul Munir sanannen littafi ne. yace hadisin da manzo Allah ya ce iyyakum wa khadara'id dami sai sahabbai suka ce ya rasulullah wa ma khadara'ud dami sai ya ba su amsa yace almar'atul hasna fil manbati suwa manzo Allah ya ce ku nisanci khadara'id dami sai sahabbai suka ce menene khadara'id dami ka samu mace mai kyau amma kuma a matsira mummuna haka hadisin ya zo ka je ka samu kyakkyawar mace amma a matasa ko matsira mummuna abin da hadisin yake nufi kar ka je ka auri khazra'uddamin mace mai ɓataccen nasaba mace mai ɓataccen tarihi mace wanda ta fito gata da kyau ga ta da kyau amma ta fito a wuri na ƙazanta ne iyakun wa khaba'id iddamin asali kalmar khabara'ud iddamin ana nufin kamar yanzu raƙumi addamin ne ke son maka bayani mm. raƙumi saniya cinciya ba suna yin kashi da fitsari ba mm. raƙumi saniya cinkiya waɗanda dabbobi suna kashi da fitsari damin ɗin hmm. amma sai a samu masara sai ta tsuro a cikin kashin da fitsarin ya kake ganta tun kyau kaga ita masarar idan ka ganta kyakkyawa amma kasanta ba mummuna hmm. to hadisin yana nufin kar ka je ka ga mace mai kyan jiki mai kyan halitta amma ta fito daga ƙazantaccen gida ko mai mummunan tarbiyya ko mai mummunan tarihi ko mai nasaba mara kyau wanda sun yi suna wajen barna da da ta'adi malamai suka ce a addamin wato kaman abin da ya lazimci wani wuri shi din a sama mai kyau amma a cikin mummuna kamar yadda ake cewa mujminul khamr ne kalmar addamin din daga mujminul khamr lazimul khamri kenan wanda ya lazimci wato a shan giya da sauransu to hadisin abin da yake nufi kenan wallahu ta'ala a alam nam wala saka da alkari wani yake cewa yana karantar da ɗalibai matan aure sai ɗaya daga cikin ɗaliban aka yi wa mijinta transfer zuwa wani gari sai ta nemi ya dinga mata karatun ta whatsapp voice message yana tura mata to sun ma yi wasu littattafai to amma dai shi ya ce kar dinga turo masa voice sai dai ta rubutu amma shi yana iya mata voice shi ne ke tambaya hakan ya halatta a shari'a Ina. amma gaskiya ta sanar da mijinta kar ka yi sai ta nemi izinin miji kuma sai ka yi magana da mijin cewa ya yadda saboda gudun fitina na'am da'awa ne kake yi karantarwa amma ba za ka je ka jefa kanka cikin fitina ba kana da'awa kuma lallai ne malamin islamiyya ku yi nesa da buga waya wa matan aure kuna auren su nesa kuma ku yi nesa mata suna kiran ku a waya ba tare da izinin mazajen su ba saboda gudun fitina da kare mutunci yanzu kaga wannan abu ne mai kyau ya mata karatu ya biya mata wani abu ne mai kyau to amma fitina za ta iya zuwa biyowa baya kuma mata ba su da kirki akwai mata marasa kirki wasu suna shigowa da addini su yaudare ka da yawan su wasu ba su da kirki za shigo maka da sufar addini amma ma'a'inta ne mai madara ne daga dole namiji ya zama mai hankali kuma ustaz mai da'awa mai karantarwa kai ya fi cancanta ka zama kana kare mutuncinka kana kare kimanka kar wani ustaz ya je yana biya wata matar aure karatu ba tare da sanin mijinta ba wallahi akwai hadari idan haka ne ta je ta nemi littattafan da kake karantawa a can intanet wasu malamin sun karantar wannan babin kenan amma ta ji muryarka ka yi karatu ka fassara hadisi wannan ba laifi amma ka rinka tura mata ana ganin kuna corresponding na text messages da saƙoƙuka a'a a'a inda hali za ka iya gyarawa wataƙila ka sa wata ‘yar uwarka mace ta rinka tura mata kuma ka yi ƙoƙari da kace ta daina maka message gaskiya ka nemi mijinta ku yi magana ko ta haɗa ka da mijin a magana ya ce ya yadda. kuma dukkan abin da zaka yi na taka ka yi Allah ke yi na malam Allah saka da alkari mai tambaya ta ƙarshe yake cewa wai yana neman fasawa ya ce ya kasance yana neman aikin soja daga 2017 har zuwa yanzu amma Allah bai sa ya dace ba har ya haƙura ma ya fara saduda sai a wani karatunka ya ji ka ƙara ƙarfafa matasa da su nemi aiki a cikin kowane irin aiki duka ka zaburar da su to shine ma dai ashe addu'a yake roƙa a wajen malam ko aikin soja ko ma dai wanne ne na ɗamara ne to Allah ya baka nasara Allah ya baka dacewa kuma ina mimita ana faɗa duk inda saurayi matashi yake a Najeriya ku nemi aikin ɗan sanda samarinmu matasa ku nemi aikin soja ku nemi immigration ku nemi custom ku nemi dss duk wani aiki na ɗamara da ake kai maza fa ku je ku shiga kar ku zo ku da na sani wallahi na san abin da ba ku sani ba ku matasa duk wanda ya samu dama iya karfin ka je ka nemi aikin nan ka shiga da sunan Allah ku haƙuri da wulakancin da za ku gani ku haƙuri da kaskancin da ke ciki ku haƙuri da damuwoyi gobe ku za ku riƙe ƙasar nan idan ba ku shiga ayyukan nan ba za ku kaskan jawo mana kaskanci da ci baya da matsaloli wanda za ku gadar wa tattaɓa kunnen kuma masu zuwa akwai bayanai masu yawa akan wannan matsala ta yaran mu matasa ku shiga aikin ɗamara da neman aikin jami'an tsaro kar ku gaji da wulaƙanci kar ku gaji da duk abin da ake muku ƙasar ku ne ku je ku yi nan gaba ko za ku rike ƙasar kada ku yi wasa ina da jadda dama kuma eh, tabbas haka ne idan anan Kano kake to ka turo da takardunka mu jarraba sa'a mu gani in Allah ya sa mun samu dama sai a nema maka sojan wani Allah insha Allah ta'ala sai ka ka samu rabo ko shi ko wani abin da ka cika insha Allah ta'ala Allah ya sa a dace in ma ba nan kake ba dai ka turo injiniya eh, a jikin ɗinka da contact ɗinka sai mu ga za a taimaka maka mu ma muna fata Allah ba mu hanyar da zamu iya taimaka maka tunda kana da kishi kuma kana son abu bari in dakata a nan saboda ƙurewar lokaci abinda muka faɗa daidai Allah muke roƙo ba mu lada wanda muka yi kuskure muna neman Allah ya mana akuwa akwai wani bayani ce masu sauraro duka duka nan muka zo ƙarshen shirin kada ku manta za ku iya ci gaba da turo da tambayoyinku kuma za ku iya kallon wannan shiri kai tsaye a channel ɗin Dr. Abdullah Usman gadon kaya da ke youtube sannan masu turo tambaya za su iya ci gaba da turuwa duk da dai sati ɗaya muke da shi wanda suke cikin group na tatawa 1 and 2 na malama hafsat za ku iya ci gaba da turuwa da kuma nan ba waya ta plus five muna godiya ga wanda suka ɗauki wannan shiri kai tsaye akwai salis nasir muhammad taraba da lukman bello na waila da kuma mala ablayi babban sakatare wanda yake editin wannan tambayoyi ya kara gyara su malam kawai ya rufe mana da addu'a wanda suka turo da addu'o'i subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh